ine mana barka da sallah da kuma fatan alkhairi alhamdulillah addu'o'i da bayan Allah suke ta yi mana Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya sanya wa kowa lada a cikin mizaninsa ku yi haƙuri duk da cewa a dazu mun ba da sanarwa kan cewa insha Allah ta'ala za mu gabatar da karatun ne karfe tara da kwata to cikin ikon Allah dai sai wani yunkurin yi mana kutse a feji din alhamdulillah dai Allah madaukakin sarki ya samu na dan mun dan samu daman gyarawa so ina bawa yan uwa hakuri dan Allah su yi hakuri duk abubuwan da muke yi muna yi ne domin ya kasance mu fahimci addini a babin da ya dace saboda mai yuridillahu bi khairin yufaqihu fi din wanda Allah ya nufe shi da alkhairi sai fahimtar da shi addini baya cikin manufar mu. a yaushe isar da sakon musulunci domin cin mutuncin wani ko kuma tozarta wani ko kuma gwada wani bai kai ba ko kuma idan Allah maɗaukakin sarki ya yi ma wani matsayi ko falala a kanku ku gwada masa kaskancinsa da kaskantuwansa a idanun al'umma wannan ba ita ce manufarmu ba manufarmu shine a duk lokacin da wani abu ya afku wanda ya shige wa al'umma duhu kuma musamman a kodayaushe yaushe kan yi magana akan cewa Eh, so da dama akwai abubuwa da sukan zaburar da ni akan da an ga abu ya kamata a yi wa tukar hanci shine musamman 'yan uwanmu mutane waɗanda suke karkara mutanen da suke kauye kenan a yanzu smartphone ta yi yawa akwai smartphone a hannun al'umma da yawa akwai waɗanda suke kauye abu kaɗan da su gani yanzu za a karkatar da hankalinsu akan wannan abin kowa ya amfani da shi wajen jirkita wato ainihin tunaninsu to wannan dalilin ya saka shi yasa ba ma yin jinkiri a lokacin da muka ga wata barna kamar yadda wannan ita ce sunna ta magabata manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance la yajuzu ta'khirul bayan fi waqtil haja ba baya yin jinkiri wajen yin bayani a lokacin da ake da bukatan bayanin abu kazalika kuma manzo Allah la yaskutu anil batil lokacin da manzo Allah ya ga barna baya yin shiru akanta bai duba matsayinka ko inda kake ko abinda ya shafi eh, yadda al'umma suke ɗaukan ka zai fito ya faɗi abin fili a fayyace shi yasa Allah madaukakin sarki ya yabi manzo Allah wa innaka la khuluqin azim yana cikin dabi'unsa na kwarai shine baya yin shiru idan ya ga barna baya cikin dabi'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kazalika kuma eh, Allah madaukakin sarki ya tabbatar da bal naqdifu bil haqqi alal batil fayadmaguhu fa idha huwa zahiq wa lakum al mimma tasifun duk lokacin da barna ta fito ba a yin shiru a kanta musamman 'yan kwanakin nan malamanmu waɗanda suke ƙoƙari muke ganin kimansu da darajansu suna ta ƙoƙarin fitar da wata ɗabi'a na ƙoƙarin kusantan malaman bida'a da ƙoƙarin sanya magoya baya a cikin haira a jirkita tunaninsu a kasu kasa fahimtar ina ya kamata su dosa wannan kuma hakki ne wadda yake amana na musulunci dole ne mu faɗa wa al'umma gaskiya gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya sa muka sani idan mun faɗa mu riga mun fita maganar cewa ah, baka ga amfanin magana da za mu yi ba ko kuma zancen da muke ba zai kai mu wanda ake magana a kansu ba wannan kai ta shafa iyaka kawai mu aikin mu shine kawai mu isar ballig ma unzila ilaik fa in lam taf'al ma ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas aikin mai karantarwa shine idan ya ga barna ya faɗa amma baya cikin ɗabi'an mai karantarwa ya bibiya dole wai sai nasihar da ya dole sai kun yi a in ya faɗa muku shi kenan zai muku da hujja shi ya riga ya fita ya riga ya fita shi to saboda haka ya kamata mutane su tsaya su fahimci addini a babin da ya dace wani addinin Allah maɗaukakin sarki ya saka ba ya saukar da shi ne wani malami ba ba kuma addini na wani malami ba ba kuma su takaitattun malamai ne aka ajiye addinin dan su ba a addini ne da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi domin a yi mishi inna dina inda Allahi islam wa man yabtaghi ghayra islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati khasirin da haka lokacin da malaman mu ya kasance sun yi kuskure akan wani abu dole mu sabar wa kanmu hanyar da damu musu gyara ta fuskan da ya dace dole ne wannan idan ba haka ba Allah madaukakin sarki zai tsine mana albarka ga gaskiya muna kallon ta nan sannan a ɗauki hankalin wasu a jefa a cikin haira a lawasa tunaninsu wannan ba daidai bane ba kawai saboda mutunci ko mutuntaka da ake gani na wani la ba addini a haka ba addini a haka Allah maɗaukakin sarki ya samu dace kowa ya riga ya sani a kwanakin baya yadda har wasu suna ganin maganganun ya yi yawa a kan cewa na yi zafi na fitar da faratun zaki dangane da hijranu ahlul bid'i ƙauracewa yan bida'a da haɗa tarayya da su da sauransu na rantse da Allah ba za ka tabbatar da barnan wannan al'amarin ba sai idan ka koma tsakanin gama garin mutane yayin da wani gama garin mutum ya ga wani malamin bidi'a tare da wani ahalus sunna sun haɗa kai a lokacin abin da ke gwada masa shine wai alhamdulillahi yake cewa wai haɗin kai ya samu haɗin kai a ina haɗin kai a ina ahalus sunna ahalus sunna baya haɗa kai tare da ɗan bidi'a? tsakaninka da ɗan bidi'a a ta'alim wal irshad ne ka koyar da shi ka nusantar da shi ka koyar da shi ka nusantar da shi ka koyar da shi ka nusantar da shi saboda haka abin da yake akwai shi ne, duk abubuwan da suka bayyana na barna to wajibi ne ahalus sunna inda muryanka zai iya kaiwa wajibi ne ka yi magana Allah maɗaukakin sarki idan ka isar da wannan saƙon magana ya kare kai ka riga ka fita wannan kenan Allah maɗaukakin sarki ya samu dace kamar yadda na faɗa a jiya a shekaran jiya kai wake a jiya da safe na yi magana kan cewa eh, da ya kamata mu yi program akan abin da ya shafi alwala walbara domin wayar da kan al'umma su fahimci cewa alwala walbara ba neman fitina ba ne aƙidar mu ce a musulunci kuma aƙidar ahalus sunna ne wal jama'a su ne suka kasance ya tamayyazu na bihada suna fayyace kansu abin da ke tantance su da wasunsu ahalus sunna suna da a ƙa'ida nasu da kuma da wadid da suke tafiya a kai to daga ciki akwai wannan tsari na alwala bara daga kuma cikinsa akwai hijiranu ahalil bida'i wanda za mu karanta za ku ji kazalika kuma akwai adamu manah adamu madhe alimun min ulama'il bid'a ahlus sunna ba sa yabon malami dan bid'a musamman malami dan bid'a mai yunkurin mai batar da mutane wanda bid'arsa take naso ya halakar da mutane yana ya ci kafan izala ta fuskoki da yawa a furucin baki da kuma ayyukansa to ba shi halatta ahalus sunna ya rabe shi ko ya yabe shi ko da kuwa akwai wani abu matsaya da ta hada su to wajibi ne fahimci wannan matsayar dole ta sa ya fahimta shi fa wannan dan bid'a ne ni kuma ahalus sunna ne idan ya kasance kun haɗu saboda wani dalili to wannan dalilin za ta saka dalilin ya zauna a matsayinsa na idan har dole ta sa dole sai kai ne za ka yi magana a kansa to babu yabo ko da wata matsaya ta haɗa ku wanda ala tilas bisa rura za ka yi magana a kan shi ko za ka ba shi dama to abin da yake akwai shi ne ba shi halatta ka yabe shi ba shi halatta malamin sunna an ramma na sunna wanda duniyar sunna take alfahari da shi ya ja baki wa malamin bid'a ba shi halatta za mu karanta daga cikin magabata za ku ji matsayinsu akan wannan saboda haka wayannan abubuwa ne wanda ya kamata mu kula da su Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wato mu'amala da ɗan bid'a musiba ce cikin al'umma magabatan mu na ƙwarai sun yi ishara akan wannan Fudail ibn Iyad maganar da muke ta maimaitawa ko da yaushe Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala yana faɗa kamar da imamul barbahari ya kawo a cikin sharhu sunna yana cewa mana azzama sahibu bid'atin duk wanda ya girmama ɗan bid'a faƙar a'ana ala hadamil islam haƙiƙa Kaman yana taimakawa ne wajen rusa musulunci sai ce wa man tabassama fi wajhi mubtada'in duk wanda yayi dariya saboda ya ga ɗan bid'a yayi murmushi yayyabe yabe shi faqad istakhaffa bima anzala Allahu ala bima anzala Allahu azza wa jalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam hakika kaman ya raunana abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan shine matsayin magabatanmu kan yan bida'a. wannan bayanin ka duba sharhu sunna na Imam al-Barbahari a shafi na 100 a shafi na 139 imamu shatubi a cikin al'i'tisar yana faɗa ya ce fa'inna tauƙira sahibul bid'a domin girmamawa da kirari wa ɗan bid'a mazonna limafsadatai ne yana zuwa ana iya sa shi a zai shiga mazauna da kuma maɓarnata guda biyu ta'uda ne alal islami bil hadami wanda ta iya dawowa kan musulunci domin ta rusa musuluncin ta rusa aqidan ahlus sunna ta ɗauki wasu ahlus sunna ta sa su cikin wato ainihin tashin hankali ma na farko iltifatul juhal za ta karkato da fuskan jahilai wal'amma da kuma gama garin mutane ila zalika tauƙiri zuwa ga wannan kyautatawa da malamin nan ahalus sunna yayi wa ɗan bid'an nan malami ahalus sunna a lokacin da ya yabi ɗan bid'a ya girmama shi kuma shi malamin na da matsayi muna ganin girmansa muna sane da aikin da yake wa sunna sai yabonsa ya fito daga bakin ɗan bid'a ɗan bid'a ma mai rusa sunna mai rusa izala yace wannan tana zuwa ta'udu ta'udani alal islami bil hadami takan koma ne ta rusa musulunci da rusawa guda biyu ihdahu ma na farko iltifatul juhari wal amma da ta karkato da zuciya ta maido da hankalin jahilai daga magarin mutane ila zalika tawqir zuwa ga wannan girmamawa da kamasa wallahi na kasa gane menene hikimar abin da yasa malaman mu suke kokarin dole waɗannan yaran da Allah ya dakusar da su ba sa'o'in su bane a shekare ba sa'o'in su bane a ilmance ba sa'o'in ɗaliban ɗaliban ɗaliban su bane me yasa suke kokarin dolan dole sai sun girmama su abin da ke bani mamaki yake kuma bani takaici yake samun tashin hankali a wani lokaci shine ta yaya za a yi malamin sunna ɗalibinsa haziki ɗalibinsa mai ƙoƙari wajen yada sunna ba zai ɗaga hannunsa ba ya ce wannan ɗalibi na ne don ya ƙarfafa masa gwiwa ba don me yasa amma me yasa haka bai faruwa a cikin malaman ahlus sunna ku daga hannayensu ku ce wa'annan ɗaliban ku ne kun yadda da iliminsu kun yadda da aƙidarsu su ci gaba da karantar da al'umma ba ku yi haka ba kan mimbarorin amma me yasa duk wata matsaya da aka samu kuke kokari sai kun yaba wa ɗalibai 'yan bid'a waɗanda suke rusa sunna faɗar su kullun da kullun da aƙidar ku ne faɗansu kullum tare da abin da kuke ƙoƙarin dasawa ne wa al'umma ku dasa su rusa ku dasa su rusa na kasa gane menene hikimar da yake cikin haka saboda haka ya ce faya a taƙi duna faya a taƙi duna filmu da'i annahu afdalun nas sai su yi tsammanin wannan ɗan bidi'an babu shakka ya fi kowa falala wannan ita ce musibar wa annama huwa alaihi khairun mimma alaihi ghairuhu sai su zata abinda wannan malami dan bid'a yake kai shine yafi alkhairi akan abinda su malaman mu suke kai ko kuma wasu suke kansa mu yanzu da muke ce kar a mu'amalance su mu da muke ce kar a mu'amalance su ku da kuke daga hannunsu kuke girmama su to sai a koma ana kallon mu ne yan taratsi mu ne waɗanda muke so mu kawo wani abu a cikin addini alhalin ku da kanku kun san wannan abin gaskiya ne kun san gaskiya ne saboda haka yace fa yu'addi zalika ila tibaihi imamu shatibi yace wannan abin sai ya jawo ka samu wasu su bi shi ala bid'atihi akan bid'asa dunat tibai ahlus sunnati ala sunnatihim maimakon su je su bi ahlus sunna da ahalu sunna sai su koma suna bibiyan wannan dan bid'a din wanda ka yabe shi ka yaba shi a idan duniya ta gan shi matsayinka wallahi ya wuce nan darajanka da muke gani da kimarka na rantse da Allah ya wuce nan wannan yaron bai fi sa'an ɗalibin ɗalibin ɗalibinka ba wallahi wannan yaron bai fi sa'an ɗalibin ɗalibin ɗalibinka ba saboda haka babu kima a yayin da za ka darajanta shi babu kima wallahi wannan taɓa sunna ne ya kamata ka duba matsayinka da darajarka a cikin sunna da yadda sunna take alfahari da kai a afirka bai kamata a matsayinka na rantse da allah wannan watsa mana ƙasa a ido ne wannan tozarci ne a wajenmu ci baya ne kuma baya ne wannan gare mu yara ƙanana waɗanda iliminsu bai kai ko ina ba kuna ɗarga darajarsu kuma ba ahalin sunna ba su ‘yan bid'a suna rusa sunna suna rusa sunna wallahi wannan ci baya ne a cikin rayuwarmu da addininmu wallahi dole duk mai tunani idan ya koma ya ga makomar sunna tana cikin wani irin hali wallahi sunna tana cikin wani irin hali sunna tana cikin wani irin hali saboda haka imamu shatibi ya riga ya fahimci wannan ya ce abu na biyu shine annahu idza wukira min ajli bid'atihi idan ya zama na ka girmama wannan mutumin gashi ɗan bid'a ne ka masa addu'a ka haɗa babban arama daga cikin aramomin mu wanda muke alfahari da shi baban mu yayan mu ya ja masa aya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sara zalika kal hadi al mihrad lahu ala insha'il libtida'i fi kulli shay to wannan fa kaman ka bude wata ƙofa ce ta kirkiran wata sabuwar bid'a wa ala halin fatahayya albida wa tamutu sunan ta wannan zaka ga sai wannan hanyar ya zamo kofa ne na barna na raya sunna da kuma rusa bid'a wa huwa hadamu al-islam bi ainihi wannan shine asalin rusa musuluncin asalin rusa musulunci da ake kira saboda haka na rantse da Allah wallahi wallahi kuna muna darajar taku muna kiman taku da dukkanin wani girmamawa amma gaskiya abin da ya faru ba mu ji daɗinsa ba saboda muna duba makomar yaran nan yadda suke rusa izala yadda suke rusa sunna yadda suke rusa sunna a ce malamin da muke alfahari da shi wajen yada sunna yake fada da bid'a tsawon rayuwarsa matashi cikin matasan da muke koyi da shi ya zamto abun alfahari a wajenmu a ce shi dai daga shi dai tashi ya yabi malamin bid'a na rantsi da Allah wannan abun kunya ne a wajen mu wallahi wannan ci baya ne a wajen mu dole mu faɗi wannan dole mu faɗa dole mu faɗa wallahi wannan ci baya ne a wajen mu mu ba mu hana kai ayi mu'amala ba mutum ka je ka yi mu'amalarka amma ya kamata malamin sunna ya fahimta a duk lokacin da zai haɗa mu'amala da wani malamin bid'a mai batar da mutane a gan su tare su karantar a tare har ya jingina masa an raman da ya fi aminta da shi to wannan faɓar nan inda za ta tsaya Allah kaɗai ya san shi Allah kaɗai ya san yanzu wannan fitinan inda za ta tsaya Allah kaɗai ya san inda za ta tsaya Allah kaɗai ya san inda za ta tsaya har a kullum muna gini ana gini jama'an mu suna ganewa kamar fa kuna mana back su kwaya, wanne? da dukkanin wani girmamawa ya kamata ya kamata ya kamata gaskiya shugaba ya kamata ku duba wannan al'amarin ku duba wannan al'amarin gaskiya ba daidai bane wannan kuma na rantse da Allah ni na jima ban ga abin da ya tayar mun da hankali rai na ya ɓaci na samu ƙunci kamar irin wannan abun ba saboda ina tuna lafuzan yaron nan a akan izala lafuzansa dai akan izala lafuzansa dai akan kungiyar izala da irin lafuzan da yake akan ahalar sunna da yadda yake gurbata sunna da yadda yake batar da mutane a tsakanin ƙauyukan da suke tsakanin FCT yake yada bid'a to ya kamata idan ba ku sani bane ku yi bincike a gaya muku waye shi kafin tukunna ku zaunar da shi ku ce da ku yabe shi ala rasil mala ya kamata ku yi bincike akan wannan ya kamata ku yi bincike akan wannan shi fa wannan wanda kuka fito kuka yaba shi fa wannan wanda kuka fito kuka yaba akwai kita'a da bakinsa ke faɗa akan cewa bai yadda ba kuma ba zai taɓa yadda da kowa ba bai yadda ba ba zai taba yadda da kowa ba kaga sai a wayi gari ta hasabuhum jami'an ne wa qulubuhum shatta ta hasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta wannan ba daidai bane ba saboda haka gaskiya wannan abu mu a matsayinmu na matasa wanda muke ɗaukan ku a matsayin iyayenmu malamanmu na rantse da Allah wannan abu ya bata mana rai kuma wajibi ne mu gwada ɓacin ranmu wa duniya saboda a kiyayi gaba ba daidai bane wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane wannan su suke ya tsauna kulla siyaya, kowane rana fitowa rana faduwanta kokari suke hanyar da za su rusa sunna kokari suke yadda za su yi zagon kasa wa izala amma dan me yasa ake raban su dan me yasa dan me yasa dan me yasa mu'amala da malami mai batar da mutane wanda yake kira zuwa ga bid'a bai fa halatta ba shari'ar musulunci duk wani ahlus sunna ya san wannan sai dai idan da ka ajiye ka dauki son zuciyarka akida ce ta ahlus sunna kowa ya san wannan yayin da ya kasance mutum yana koyi yana tafiya zuwa ga bid'arsa kake kokarin ka kira shi amma ba malami bane mai hawa mimbari da batar da wasu ba babu laifi ka yi mu'amala mai kyau tsakanin ka kai da shi ka jawo shi dan ya shiga cikin sunna amma malamin bid'a ba a yaban shi a mimbarin ahlus sunna malamin bid'a ba a hada shi da arraman sunna malamin bid'a ba shi halatta malamin sunna wanda sautin sa ke tashi sautinsa ke miƙewa sautinsa ke isa inda ya kamata yake kokari kowane dare fitowa rana faduwanta aiki ake wa sunna kuma mu mun shaida haka mun san haka mu mun san haka wallahi aikin da malamin mu yayi akan sunna ba karamin aiki bane ba to amma kuskure ne malamin mu din a ganshi tare da wani ɗalibi na yan bid'a wanda iliminsa bai kai ko ina ba wanda bai wuce hada shi da ɗalibin ɗalibin ɗalibin shi ba a ce shi zai zo ya yabe shi wani irin tsari ne wannan wannan koma baya ne ci baya ne wa sunna wannan koma baya ne da ci baya wa sunna wannan mu abin da muke so ku fahimta kenan shi yasa tun da farko muka fara haskawa kar a je ga haka idan ta kama ku ne gorori, ya fito ya zo yi maganarsa kuna gefe ya yi maganarsa kuna gefe idan ya gama maganarsa inda kuka ji da barna ku zo ku gyara magana ya kare wannan ba zai haifar da fitinan komi ba kuma baya gwada cewa a hakan wai a cikin fitina ake a'a tunda aiki ya hada Allah ya sa wani tarayya ya hada an haɗu domin tafiya aikin haji to idan aka je lokacin da aka je ba dole bane sai na hada mu'amala da kai kafin yake gwada cewa council ta hada mu ko kuma tim ya hada mu ba ka tsaya a matsayinka in tsaya a matsayina yayin da na tashi ranar da nake da wa'azi da fadakarwa zan tashi in fadakar in yi wa'azina iyaka idan ni ne mai gabatar da kai zan yi magana akan cewa ga malam wani daga gari kaza ya zo zai yi magana akan kaza In taha wannan ma ababin lalura zan yi ta in ta kama a dole a matsayina na jagora amma in yabe ka mai kaza mai kokari mai kaza gaskiya wannan abu kuskure ne kuma bai kamata malamin sunna wannan abun ya fito daga bakinsa ba bai kamata ba mun yadda idan an ɗauki malamanmu na ahalus sunna matsayinsu na jagorori wannan ci gaba ne su ne jagorori akan al'amarin sai aka je aka hada da malamin bid'a yanzu a cikin mahajjata akwai mutumin akwai mal akwai ahlus sunna akwai yan bid'a akwai ma yan shi, akwai ma koma dan wane ne ma akwai ma wanda ma bai yadda ma da ko ba akwai wanda ma komi ma Allah ne shi ma ya ji to mun ji yanzu ta hada kuma kai ne jagora ai yanzu wakilci ya zama wajibi a kanka idan yana cikin waɗanda za su yi bayani shi ma mene shi ma a ce yayi bayani to amma me ne yabansa mu inda muke a ginsin shine me yasa za a yi shi wallahi muna darajar ta malamin mu wallahi muna kimanta shi da dukkanin wani girmama wallahi muna girmama shi amma wannan abun gaskiya bai mana daɗi ba a matsayin mu na matasa a wannan a wannan kasa ta mu bai mana daɗi ba ba daidai bane yadda muke kallon madubi ne daga cikin madubai na dubawa na sunna a ce shi ne zai fito ya yabi ɗan bid'an da ke kokarin rusa sunna a ko da yaushe kuma yake zagin izalar tamu ba wannan ba daidai ne. wannan kuskure ne wannan kuskure ne kuma ya kamata ina ba da shawari wannan abin da ya faru ba karamin kuskure ba ne. kuma barna ne ga waɗanda suke zaune a ƙauye idan sun gani ina ba da shawari da jagora na matasan yada sunna a wannan a Afirka gaba ɗaya a shekul Allama Sheikh dr kabir haruna gombe ina ba da shawari da a duba wannan al'amari da idon basira a fito a wayar da kan al'umma don an fara sa wasu a cikin haira wasu sun fara shiga cikin wani irin yanayi yawa wasu sun fara shiga cikin wani irin yanayi a wayar mu mutane kai domin su fahimta ga matsayar mu ga kuma abin da muka tsaya a kai amma yabo da aka yi ba daidai ba ne wannan shine abin da ya cancanta wannan zai cire al'umma da yawa a cikin halin da aka jefa su a ciki a cikin halin da aka jefa su a ciki wannan shawari ne kuma na san malamanmu insha Allah ta'ala za su yi amfani da wannan shawari domin kawo gyara don a wayar da kan al'umma yadda ya kamata akwai dalili lokacin da aka yi samu matsala alaniya to ana yin inkari ne alaniya don na ga wasu suna magana akan cewa eh, kar karka manta barnan da ta yadu yanzu a social media fa aka yada ta to barnan da ta yadu a social media ana gyara ta ba social media ba ne ya haci duk barnan da ta faru a lokacin da ta faru a social media gyaranta kuma a bayan fage za a yi ta mu fa ba fita su muke yi ba don su sun riga sun gaba fahimtar addini muna magana ne akan ƴan uwanmu ahlus sunna waɗanda aka zaro su daga cikin bid'a suke cikin ƙauyuka wanda sun riga sun gani ga irin barnan da waɗannan yaran suke yi a baya yanzu kuma ga makomar da aka koma ana so a gwada duk lokacin da aka gansu tare da wani malamin sunnan mu madubi daga cikin maduban dubawa to fa matsala ne me dalili saboda kaman su na ƙauye suna fahimta ne akan wani babi na daban suna fahimta ne akan me suna fahimta ne akan cewa kawai duka aƙidar ɗaya ce me ya raba fahimta ce kawai kuma wallahi ba haka bane aƙida guda ɗaya ce ce aƙidan ahlus suna wal jamaa kuma wallahi su yi ba aƙidan ahlus suna ba ba ahlus ba bane su ba musulunci suke yi ba ka faɗa ma kowa gaskiya wannan sai sun gyara sun bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tukunna yawa shi wannan wanda aka yaba kar ka manta fa imaninsa da salatul fati irin imanin da Malaminmu ya yi raddi ma wannan imanin ne a abin nan a kumasi a akra a Ghana ko karatun kumasi ne da aka yi a Ghana kwana kwanan nan ita ce matsayinsa a akan salatul fati ya kira ta da shegiyar salati ya kira ta da shigumar salati to abinda muke faɗa shi ne kuskuren ya fito ne inda ta yaya za a yabe shi ta yaya za a yabe shi dan me yasa za a haɗa shi da ramman da muke alfahari da shi a duniya gaba ɗaya kuma na sunna wannan shine nukutan da mu muke so a gyara Allah maɗaukakin sarki kuma ya ba da ikon gyarawa abin da ya sa na haska don mutane su gane shine akwai magana na imamu ibnu babba al'Ukuburi da yake fada da yake cewa wa minas sunnati yace wa minas sunnati mujana mujanabatu kulli man da shay'an mimma zakarnahu yace yana cikin sunna shine duk abin da muka faɗa dangane da ɗan a to kai kokari ka nisance shi abu na farko shine hijranuhu kai kaurace musu wal maktulahu wa hijranuhu wa hijranu mawalahu sannan ka kaurace ma duk wanda ya gwada musu soyayya tsantsagwarya in dai suna batar da mutane wa nasrihi kuma ba dole bane baya cikin aqidarka ka taimake shi alalin na batar da mutane sannan kuma baya cikin aƙidarka ka kasance da shi a halin tafiya musamman idan na faɗa da sunnanka barin yi maganin ƙarya hallara ba don komi ba saboda tsayar da hujja dalilan da suka samu magana bari ka ji matsayar wanda aka yaba dangane da ita kanta izalar tamu ta ɓangaren kaduna da kuma ahalus sunna bari ka ji matsayarsa daga nan sai ka yi hukunci akan abin da kake so ka faɗa sai ka yi hukunci Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ah, da Allah ‘yan uwa su yi haƙuri ba mu ba da dama na kira ba tukunna saboda mun ɗan samu tsaiko na farawan abun da wuri so idan mun ba da dama na yin kira insha Allahu ta'ala idan mutum ya kira zai samu waya ɗin zai shiga amma yanzu ba mu ba da dama na yin kira ba tukunna da Allah sai yi hakuri in mun buɗe wayan kira ɗin insha Allah ta'ala za a samu dama na yin kira Allah maɗaukakin sarki ya samu dace bari wannan ya buɗu in sa wa mutane sautin matsaya da yake da shi dangane da dangane da sunna da kuma ita kanta ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna sanda Ƙungiya ce da take indimami take komawa zuwa ga sunna kuma ta yi aiki wa sunna ta dasa sunna a wannan ƙasa tamu kuma muna alfahari da wayannan malamai namu jigogi ko akwai saɓani akan wasu fahimta tsakaninmu da su amma wallahi muna alkawari muna alfahari da su kuma muna ɗaukan su a matsayin malamanmu yayinmu muna ɗaukan su a matsayin wayanda sunna sun sun yi aiki wa sunna jajirtaccen aiki to kaga a yayin da aka fara samun wasu matsaloli to babu shakka dole ne insha Allah ta'ala a yi ƙoƙari wajen wayar da kan al'umma don su fahimci ina aka dosa akan matsala din insha Allah ta'ala ga wannan akwai matsalan network bari mu koma kan karatu kawai idan network din ya dawo insha Allah ta'ala sai mu haska wancan insha Allah saboda haka idan mutum ya duba littafin al'ibana ukubata bin alkama ya yi ishara ya ce kuntu inda arta bin mundir faƙala ba'adu ahalil majalis ya ce yana wajen arta sai ɗaya daga cikin waɗanda suke zaune a majalisinsa sai ya ce mata ƙoluna fir rajuli yujalisu ahalis sunnati wa yukhalituhum fa idza zakara ahalul bida'i, qala da'una min zikrihim ya ce masa suna zaune ne sai wani yake tambaya sai ce masa me da ka ce akan mutumin da yana zama tare da ahalus sunna yana mu'amala tare da su da an fara magana a kan yan bid'a a kaurace musu kar a zauna da su kar a rabe su sai ce a'a da una ku daina mana maganan yan a nan, ku daina mana maganan su ba masu kada ce da una min zikirihim la tazkuruhum kada ku ambace su kala arta sai ya ce hum minhum la yalbisu alaikum amruhu yace to irin wayannan mutanen da an fara magana akan yan bid'a da zasu ce a bari kar a tada hayaniya kar a kawo taratsi yace to hum minhum ka tabbatar shi ma yana tare da su ne ta wani gefe akwai abin da yake benefit in ka duba da ka samu yace fa ankartu zalika min qawli arta yace sai nayi inkari akan maganar arta fa qadamtu alal auza'i da ka sai na je wajen imamul auza'i wa kana kashafan li hadhihi al-ashya yana bincike akan irin waɗannan abubuwa na bashi labari fa kada sai ce mun sadaka arta yace arta yayi gaskiya duk wani malami da yake karantar da sunna yake ganin sunna gatarsa ce to babu inda za a yi ya haɗa kai da dan bid'a kuma babu inda za a yi a ɗauko maganar ɗan bid'a ya ce a bari ya ce hadha yabaha an zikirihim wa mata eh, yahzaru idza lam yushhad bi zikrihim yace don haka idan ba ambaci matsalar su ba idan malamanmu ba mu danna zuciyarmu muka musu nasiha ba lokacin da muka ga sun samu zamiya ba kuma wasu suna kokarin kaucewa ba muka danna zuciyarmu muka girmama su muka faɗi gaskiyar ba to yaushe za a yi gyaran kenan babu rana a haka za a ci gaba da tafiya Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda haka duk wanda kaga baya yin wannan Imam Al-Auza'i yace to babu shakka ya bincika kansa ya bincika kansa akwai nau'i na munafurci ko kuma kana tare da su ka duba wannan tariku dimishka mujalladi na takwas shafi na goma sha biyar za ka ga wannan bayanin abu daud as-sajistani yake faɗa ce kultu li abi abdullah ahmad bin hanbal yace na faɗawa wa ahmad bin hanbal nace masa ara rajulan min ahli albayti ma'a rajulin min ahli albid'i yace wani lokaci na kan ga wani daga cikin ahli albayti yana tare da ahli bida'i yaya abin yake yaya yake kale yace masa kada ka taba musahaba da wane da ɗan bid'a ka nisanci ɗan bid'a ka nisanci ɗan bid'a saboda ɗan bid'a babu inda ya kamata babu inda ya zo a shari'a inda ya kamata ya cancanta ka zauna da shi idan ba wasu lalura ba wanda suka kama wanda muka jima muna magana ba eh Allah maɗaukakin sarki ya samu dace akwai ka'ida amma fi jami'i ahalil bida'i ka'ida ce gaba ɗaya cewa 'yan bida'a an tambayi Sheikh Ali bin Bas fi sharhi a sharhin littafin da yayi na Fadlul Islam aka tambaye shi aka ce masa allazi yuthni ko allazi yuthna ala ahli bid'i mutumin da yake yin yake yabon dan bid'a wa yamdahuhum yake yaba masa ya ce zakakuri ne hal ya akhuzu hukmuhum shin yana daukan hukuncin ba daidai ba ko kuma daidai ne fa ajaba afallahu anhu Sheikh Ali bin zai ya amsa da cewa yace na amma fihi shakk yace babu shakka man asna alaihim duk wanda ya yabi dan bid'a wa madahahum kuma ya duk wanda ya yaba wa dan bid'a ya yabe shi ya masa kirari wa madahum wa da'il lahum to babu shakka wannan kaman yana tallata su ne yana sa ne kaman jama'a su karbe su yad'u lahum haza min du'atihim yace wannan ba daidai bane saboda lokacin da kake masa wannan addu'a ko kuma ka kira shi da zakakuri ko ka gwada shi mai kokari ne to kaman kana gwada wa duniya ne akan cewa su karbe shi a matsayin kana ahlus sunna wannan ba daidai bane to kaga wannan ne muke so malaman mu su dinga tunawa dan babu mamaki halaba mamaki sun manta to kaga idan sun manta hakki ne abinda muka gani dole mu faɗa domin su gyara Allah maɗaukakin sarki ya samu wani lafiya don haka abun babu daɗi dole ce ta saka amma dole mu faɗa a yayin da malamanmu suka yi ba daidai ba dole ne mu fito mu faɗi inda ya kamata a gyara saboda 'yan baya eh saboda 'yan baya malaman sunna sun yi hani da maganan zama tare da ɗan bida'a. wannan shine fahimtar Sheikh Abdurrazzaq ya haifan wanda zan haska maganar sa da ku gani insha Allah ta'ala yana faɗa malamai suke cewa annahyu an mujalisati ahlil bid'i wajibi ne wannan zama da yan bid'a ba shi halatta yabon dan bid'a ba shi halatta kirari wa dan bid'a ba shi halatta suka ce wa qad nazzala alaikum fil kitab an iza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala tab'udu ma'ahum hatta yahudu fi hadisin ghairi innakum idhan mithluhum ibnu jarir tabari yake fada yace hazihi al-aya dilala wadiha ala an-nahyi an mujalasati ahli al-batil yace aya tana nuni ne a fili akan hani akan zama tare da ɗan bid'a min kulli nau'in min al-mubtadi'ati da kuma dukkanin wani nau'in ɗan bid'a wal fasaqa da kuma fasikai inda khawdihim fi batilihim lokacin da suke kutsawa a cikin barnansu to duk da cewa kaga wannan dai a malaman sunna sun masa gizo bai iya faɗan wani magana ta barna ba a wajen amma dai inda matsalar take shine mene yabansa yabansa ita ce matsala. inda matsalar take hada shi da zakakuri cikin zakakuran malamanmu iyayenmu a matsayin ya ja masa aya wannan kuskure ne kuskure ne wannan Allah madaukakin sarki ya sa malaman musu gyara ubangiji Allah madaukakin sarki ya yafe musu kurakuransu Allah madaukakin sarki kuma ya daura su akan daidai ah, Allah madaukakin sarki ya sa su cikin al'umman da suke yin jiji da dai musu amfani Asma bin Ubayd yana fada ita Asma din binti Ubayd ta rawaito take cewa dakhala rajulani min ashabil ahwa'i ala ibn sirin lallai wasu mutane cikin ‘yan bid'a sun shiga kan ibn sirin faƙala suka ce masa su biyu ya ababakar suka ce ya kai ababakar nu suka bi hadisin muna so za mu yi magana da kai akan wani magana ƙala ya ce la suka ce muna so mu yi magana da kai mu karanta maka wani hadisi ƙala sai ya ce la ibn sirin ya ce a'a fanaqra'u alayka aya suka ce to tunda kaki ya ababakar ibn hadis suka bi hadis kala ce la fanaqra'u alayka aya min kitabillah suka ce to tunda kaki hadisi bari mana mu karanta maka aya daga cikin ayoyin Allah kala ce la litaqumani anni yace e a a ba zai taba yiwa ba ko dai ku tashi anan aula aqumanna ko kuma ni in tashin ba koji kala haka sai suke cewa fa kharaja wa'annan yan bid'a biyu suka fita fa qala ba'dul qaumi wasu mutane da suke zaune a wannan wajen sai suka ce wa ibnu sire ya ababakar wa ma kana alayka an yaqra an yaqra alayka aya min kitabillahi ta'ala me yasa zaka hana su su karanta maka ayan alqur'ani me yasa zaka hana su karanta maka hadisi kada yace inni khashitu an yaqra alayya aya ya ce ina jin tsoro ne saboda ‘yan bidi'a ne kada su karanta min aya fa yuharrifaniha su canja ma'anan wannan aya fa ƙirru zalika kalbak fa ƙirru zalika kalbak eh, don haka zuciyarku kuma ku ta'allakantu da wannan saboda haka ni na ƙi fa ƙirru zalika qalbukum zuciyarku saboda ta ta'allakantu da wannan sai ku ɓata. ibn sirin ya ce na ki su karanta mun to kaga yadda ahlus sunna suke kenan yadda malaman sunna suke nisantan yan bid'a a baya da haka yana da kyau gaskiya malamanmu su yi kokari Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu imani da tsayuwa akan sunna kuma ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sa irin wannan kuskure kare sake faruwa malaman sunna suna fada suna kicewa kwaje ajima a salaf as-salih ala hadha al-asl fi muhajarati duk malaman sunna sun yi ittifaki akan ƙauracewa malami dan bid'a mai batar da mutane duka sun yi ittifaki Wanne ai an mujalasatihim da nisantan wajen zamansa wa suhubatihim da kuma yin abokantaka da shi wa tazkiyatihim da tsarkake shi da yi masa kirari wa akhazid dini anhum da kuma karban addini a wajensu abu usman as-sabuni yana fada yace wa yubghiduna ahlul bid'i ahlus sunna suna kyaman yan bid'a alladhina ahdathu fi ad-din wanda suka kirkire abu suka sa addini ma laysa minhu wanda baya ciki wala yuhibbunahum kuma ba sa gwada musu soyayya wala yashabunahum ba sa kuma zamar da su abokansu wala yasma'una kalamahum ba sa jin maganganunsu wala yujalisunahum ba sa zama tare da su wala yasma wala yujadilunahum ba sa ma jayayya da su fi-dini akan addini wala yunazirunahum ba sa yin munazara da su sai a halin larura wa yarawna wa yarawna sauna azanihim an sama'i abatinihim suna ganin cewa su tsara su daga cin daga jin barnan waɗannan mutanen banzan shi yafi alkhairi akan kusantansu shi yasa imamul bagawi yake faɗawa wa qad madati sahaba wat tabi'un Ya ce sahabbai da tabi'ai gaba ɗaya wa atba'uhum da wanda suka biyo bayansu su gaba ɗayansu wa ulama sunna da kuma malaman sunna dukansu sun tafi ala haza akan wannan ra'ayi na mutafaki sun yi ijma'i sun yi ittifaki ala mu'adati ahlil bid'ati wa muhajaratihim akan babu shi halatta a gwada wa bid'a soyayya ko kuma a kusance shi dole ne ka kaurace masa wannan aƙidar mu ne wannan aqidar mu ne da haka suka ce wa man kana jahilan ya suka ce amma wanda ya kasance jahili ne bai san addini ba yusahibu ahlus sunna wa yusahibu ahlul bid'a shine da ka ga yana abokantaka da ahlus sunna yana hada kai da dan bid'a ka hali ba'd al awamil yau kamar yadda gama garin mutane suke a yau fa huwa mutazabzibun bayna al haqqi wal batil suna zama tsaka tsakiya ne tsakanin gaskiya da ƙarya wanda wannan bata ne wa yadullu sulukahu ala da'afi basiratihi fi ma'rifati sunna yace wannan na gwada tsantsagwariyar raunin mu'amala wajen riko da sunna wa da'afi ghairatihi da kuma karancin kishin sunna ala sunna kishin da mutane ba su da shi akan sunna walaysa indahu furqan yumayyizu bihi bainan nasi wal bid'a kuma ba su da raliya da take tantance musu tsakanin bid'a da sunna wa haza yu'maru bi mujadabati ahli al bid'ati wannan dalilin ne saka ake so duk wani malami ya nisanci duk wani dan bid'a wattiba'i ulama'i ahli sunnati ya bi malamin sunna kawai wa yanha an mukhalafatihim bi rifqin walidin kuma an hani ka je ka zauna tare da su cikin tausasawa da kuma bibiyan su wannan ba daidai bane da haka yana faɗa yake cewa ya ce wa amma man kana lahu ma'arifa bi madhahibin nasi mushtagilan bid'a da'awa wal wa'as wa lahu shuhra fi nas duk mutumin da Allah ya bashi falala ya an san shi a Afirka an san shi a Najeriya malaminmu ne muna alfahari da shi a ƙasar mu wal yana wa'azi walau shuhura fin nasi yana da shahara a cikin mutane wa yusahibu ahli sunna sannan kuma yana zama tare da ahli sunna wa yusni ala wujuhi ahli bid'i yana yaba yan bid'a bin a ayani sufiya daga cikin manya manyan sufaye ala wujuhi awil khawarij ko kuma khawarij awil rafida ko rafida aw ru'usul ikhwan ko kuma masu da'awan maja wa yamilu ila tariqatihim yana koma zuwa ga hanyar su walau tazahara bis sunna ko da ko wannan mutumin ya gwada shi ahlus sunna ne gasha li ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam to hakika ya ha'inci al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yumarriru mazhabuhu al-batil to ya sani yana tafiya ne fa akan matafiya mummuna ta ta iba'ati sunna amma yana ƙarƙashin alkebban sunna qila lil auza'i aka ce wa imam al auza'i inna rajulan yaqulu ana ujalisu ahli sunna wa ujalisu ahli bid'a ga wani mutumi yana zama da ahli sunna yana zama da yan bid'a fa qala al auza'i imam al auza'i sai yace haza yuridu an bayna al haqqi wal batil wannan mutumin yana so ya haɗa tsakanin ƙarya da gaskiya kuma ba sa taɓa haɗuwa saboda haka ku yi hakuri idan zancen ta yi zafi wallahi malamanmu ne muna girmama su muna kimanta su muna darajanta su kuma a yi amun musu uzuri a karan farko don a lokacin da mutum ya yi laifi na farko kana masa uzuri sai ka ɗauka matsayin kuskure ta iya yiwa barnansa ba ta kai musu ba amma za mu haska barnan don su ji kalamansa akan sunna su kuma san menene matafiyarsa akan sunna su san wani irin barna yake wa suna, don wasu da yawa daga cikin malamanmu na ahalus sunna musamman manya-manyan mu jagorori na na na abin da ya shafi wato ainihin kungiyar izala da ka samu ba su da lokacin bibiyan irin su isha yabe su kibla yabe ba su da wannan lokacin suna ta aiki wa sunna fitowar rana faduwar ta to kaga dole ka musu uzuri don haka mu a matsayin mu na matasa muna ba da uzuri wa malamanmu a matakin farko wannan kuskure ne yabo da malamin mu yayi mun masa uzuri amma kar a kara kuma muna so a wayar da kan mutanenmu da suke ƙauye ‘yan izalan da suke ƙauye wanda suka riki izala da ya kamata wannan kuskure ne to tunda kuskure ne mun ba da uzuri an yi kuskure an yabi malami matashi ne batar da mutane a gaban al'umma an yi kuskure an haɗa shi da jigo cikin jigogin aramomin afirka na sunna wanda muke ji da shi mahaifi yaya a wajenmu saboda haka a gyara wannan kuskuren mun ba da uzuri yanzu ka ga matakin farko idan mutum ya yi ta iya yiwa ya kasance uzuri ne ko ya manta saboda yana ganin wata masalih da ya buya bayanta to amma wannan masalih din idan aka zo babi na maganar sunna to babu babu wannan babin saboda haka kaga a karan farko sai mu yi musu uzuri a karan farko za mu yi uzuri amma muna buƙatar lallai a wayar da kan ahalus sunna su fahimci cewa lallai ba a mu'amala da ɗan bid'a kuma lokacin da malamin bid'a aka same shi da irin wannan to babu shakka yana rusa sunna to malamin sunna ba shi halatta ya tallata shi kaɗan daga cikin abubuwan da ya sa zuciyarmu ya tashi ga irin lafuzansa zuwa ga ƙungiyar izala yahudawa yake ɗaukan yana ɗaukan mu ne a matsayin yahudawa ya yi ta maganganu a baya yana sukan izala yana mursali yake cewa mala abubakar gumi allah ya saka masa da alkhairi Ya wani a kwanikan baya yana so allah maɗaukakin sarki ya sa wannan saƙon ya kaiwa malaman ba mu bude da Allah al'umma su yi hakuri ba mu bude daman kira ba tukunna ina gamawa insha Allah ta'ala mun haska wannan za mu danyi ishara kan maganganu da Sheikh da Zaga ya fanye yi daga nan insha Allah ta'ala za mu bada daman kira da Allah ku yi hakuri in ba haka ba za ku katse mana abu ya danyi shahara wajen yadda yake yin magana akan yan uwan shi izala yana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 ita ta sanya ni yanzu ba kowane ɗan izala ke mutuwa da kowane mai da'awa yake mutuwa ya zame min wani bakon abu kawai ko goce ta farko ta da na san salo wannan mutanen suna abu ne bisa hulɗa amaliya ban fiye yin magana don yanzu wannan maganar ma wasu zai su ɗauka a ce eh hasada hasada kai mutane hankalinmu ya kamata ya wuce inda yake tunaninmu ya kamata ya wuce inda yake mu zama masu tarkizi kar mu ɗauki kanmu almuhim wannan ita ce fahimtarsa abin da yake ɗaukan mu shine mu tamkar yahudawa ne mu yan izalan da wayanda ba sa izalan dukkaninsu yana nufin ahlus sunna tun daga shi ya ɗauki Sheikh Muhammad Gumi ya ce wai wani malami daga cikin malamai ya ce shi ya kawo izala shi ya bata matsala kazalika kuma ya ɗauke mu wai mu misalin misalin yahudawa ne aminu billadhina amanu wajha an-nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kenan haka ya dauke mu a matsayin mu munafukai ne kuma wannan shine za a daga dole mu ya baci ya kamata ku mana adalci ya kamata ya kamata adalci wannan fa ita ce matsayarsa akan izala da yan izala wannan ita ce matsayinsa akan yan izala da ahadu sunna bi sifa amma abin da yake daukan mu a matsayin mu masu addini ne na munafurci kuma a zo a yabe shi malamanmu su yi kuskure su ba su san shi ba mu da muka faɗa kuma mu mu zama masu laifi yanzu na rasa wani irin akaliya ne yake dame mutanenmu wani irin hankali ne da mu wani irin hankali ne da mu ya kamata ku sani ba fa komai ne ake jinkiri yin magana a kansa ba yadda wannan abun ya fita a social media to ina fatan ubangiji Allah madaukakin sarki da dukkanin wani girmama ya kai wannan sakon zuwa ga malamanmu da suke nan kafin su dawo domin su samu dama su kankara matsalan da yake kokarin haddasuwa dan yanzu an kunna wutan fitina ce yawa ba yadda za a yi mutumin da yake daukan addinin mu a matsayin mu yahudawa ne a matsayin mu munafukai ne murabe su wai domin mu samu mutanen su ya maida mu munafukai ya mai da masu addinin mu munafukai yan izalamu ya dauke su a matsayin munafukai ahlus sunna wanda ma ba sa izala ba sa kungiya dukkanin mu munafukai ne a wajensa kuma sannan ka zo ka ce in mun yi magana ka ce mu ne da ka ga laifin mu so abin da ya kamata ka fara yi shine malamanmu waɗanda suka samu zallat su ne kamata ka fara gaya musu maganan da ya kamata su dawo kan tafarki na kwarai mun ɗauki wannan a matsayin kuskure in ba su san shi ba ba su da wannan bidiyon to da Allah su yi kokari su nemi link ɗin su ji maganganun da yi akan izala da kuma malaman izala akan wannan a matsayin yahuda ake kallon mu a matsayin yahudawa Allah maɗaukakin sarki ya samu wani lafiya saboda haka ya kamata ku sani sunna sunna sunna fa ita sunna ce sunna sunanta sunna kuma sunna ba tafiyar haɗin baki ba ce ita sunna ba maganan haɗin baki a ciki ba maganan haɗin baki a maganan a maganan tafiyar sunna saboda haka yan uwa dole mu mu yi ƙoƙari mu dinga ajiye al'amura a nan sabiha a kan tsarin da ya dace mai neman ƙarin bayani ya je nemi wannan bayanan ya nema na yi bayani da Allah masu kira nan su ɗan yi haƙuri za mu ba da ƙofan kira muna so mu ɗan yi eh, mu ɗan haska maganan da shek abdulzaka ya yi fanya faɗa dangane da matsaya da ya kamata malamin sunna ya zo da shi mun karanto abubuwa wanda malaman sunna suke tsayuwa a kansu to akwai bukatan mu haskaka maganar shekul allama a sheikh abdulrazak ya haifan domin jama'a su da faɗakantuwa a kan sharrin zama da ɗan bida'a ko kuma yaba wa ɗan bida'a malamin sunna ya bi ɗan bida'a barna ce ba ƙarami ba kuma fitina ne a cikin al'umma to tun da wuri ake wa tukar hanci ba sai ta yi na so ba tukunna ake wa tukar hanci mu dai insha Allahu ta'ala mun yi iyana mu kuma sakon muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa ya kai wa mu domin su ji ba mu da wata hanyar isar musu sai ta wannan hanyar so saboda haka shi yasa a bari mu duba jama'a su ɗan yi haƙuri karatun ne ya ɗan yi nisa na bari network ɗin yana ɗan abin da yana ɗan mana tangarɗa insha Allah ta'ala ina ga kafin mu kafin mu kammala insha Allah ta'ala za mu in mun samu maganar shagab da zaifan amma barin yi kwatin din maganar shagab da zaifan wanda yake nema ya nemi karatun da ya kwanan nan wanda ya akan matsayin warware shubuha da ya akan wani malami da ya yi magana akan cewa eh, barin facce da kuma barin gashi kazanta ne ya yi ishara ya gargaɗi akan idan malaman sunna suka yi matafiyar da suke kai wajibi ne ka tsaya kai. ya faɗi masadir da maraje kazalika ya yi ishara a kan ɗan bidi'a, malamin bidi'a ba ba tare da shi kuma ya yi magana kan cewa duk wanda ya kusanci ɗan bidi'a, hakika ya taimaka wajen rusa addinin musulunci shi ma yana da wannan fahimta kuma matsayinsa kenan to kaga ba abun mamaki bane yana cikin malaman da muke alfahari da su kuma yawwa alhamdulillah yana cikin malaman da muke alfahari da su kuma a yaushe muke musu addu'a da fatan alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa rayuwarsa albarka Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka Sheikh Abdulrazak ya haifar bisa riko da sunna da kuma tsayuwa akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ƙoƙari da yake yi wajen kafa ɗalibai wanda za su rayu a kan sunna su karantar da sunnan annabi Muhammad da tsantsagwar yan ilimi to saboda haka fahimtar sa kenan da matsayarsa, ya kamata mutane su gane wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace network din yana dan mana abin nan yawa alhamdulillah so ina ga za mu ba da dama na ne su yi haƙuri network ɗin ne ba shi da ƙarfi yau network ɗinmu mu sani ba ko don hadiri ne da aka yi na labas uh, ina ga za mu yi amfani da wannan dama za mu fara ɗaukan kira insha Allah ta'ala idan network ya dawo sai mu haska magana na assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum weiß ich. na to masu kira yanzu ko ta whatsapp ko ta abin nan normal call insha Allah ta'ala da su iya kira insha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na. Malam ya kokari. Alhamdulillah malam sai godiya wa Allah. To sunana Usman Adam ni ne nake comment na akan bayani da kake yi da kamar na ka yi magana akan comment ina da ne? Nake ce ya kamata a yi bayani nan ba a social media ba. Na faɗin haka shine ga wannan abin zai iya faru kamar yau ne ya hau media social media ko ce ko yau ne kusan kowa ya gani. Sosai. To akwai yadda za a fito ta bil hikima. saboda kaga kamar malamin nan da suka yi magana malamai ne da muna ji da su a suna, to idan ya zamanto za mu iya mu fito mu musu at any time ne da suka yi magana ba zai zamanto kamar ba darajawa kamar ba irin ba ma mutum uzuri zai iya zamanto sun shi a matsayin kuskure zai iya zamanto sun shi a matsayin hikima to inda kaga suna da ɗaliban da su da su suna da kwanta tare da su ko in dai bari a samu a musu a tunatar da su ta kasa ba amma ɗaliban su magana in su ɗaliban za su yi su bada da uzurin su ko dalilin su amma ka kamar ni yanzu kamar yawan bai dade ba da gani na abin da ya faru kuma ka kara gani an hau live ana magana na ga kamar kamar ba a ba su uzuri ba fahimta na ken a fahimtar ka to Allah madaukakin sarki ya saka ma da alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace shi yasa wannan dan karatun da muka yi ba mu yi adiresin su ba kai tsaye ustaz na yi ishara ne saboda su 'yan bidi'an daga cikinsu idan ka duba za ga wasu har sun fara ɗaukan hakan ya zama musu umda saboda karka manta kafin haka ya faru kafin ya faru a saudiya ya faru da wasu a airport kuma mun yi magana a lokacin yawa to shi yasa akwai abubuwan da lokacin da aka gansu kafin wata fitina ta barke to ake yin takalin ɗinsu Eh, eh, yadda ne alhamdulillah shawarar da ka bayar din shawari ne mai kyau sai dai yanzu gaba ɗaya mu dukkanin mun riga mun gabata dalili shine ta iya yi wahala shi wannan wanda ba muna magana akan ganin su tare ko kuma wani abin nan eh, ita ce matsalar batun ɗan ka sun tsaya ne a babin ma wa'azi inda matsalar take shine jingina malamin sunna malamin sunna mashahuri wanda muke alfahari da shi ya yaba wa wani wanda ah. na haska sa ka ji maganar da yake akan kungiyar izala da ahlus sunna gaba daya ah. kuma ba wani ba wani matashi wanda yake bibiyar social media sosai a kasan nan wanda bai san shi ba yadda yake hada ah. da sunna to yabansa ta bakin malaman mu kaga kamar mayar mana da da, hannun agogo baya ne malam to amma na musu uzuri uzurin shine ta iya yiwa kasan su suna shiga wayannan matasan suna hawa platform na irin su isha fm su kibla fm su sarki zaki su wane ne su gabatar da karatuttukansu malamanmu kuma aikin da suke da sunna ta tashi da suke yi da yadda suke kokari da sauransu ba su da lokacin kallon irin wayannan majejan abubuwa to shi yasa mai bi hala hakan zai iya yiwa ba su san matsayarsa ba da irin yadda yake ba su ne kawai sun san kawai dai maybe na da gidan tv kuma kawai dai ba ahlus sunna bane ta iya yiwa haka suka san shi to a wannan gefen mun ba da uzuri amma yadda abin ya fito a fili to kuma mun fito masa a fili a haka kuskuren mu kuskuren su Allah ya yafe mana gaba daya amin da gaba za mu gyara duka su ma kamar yadda muke fata Allah ya sa su gyara a gaba gaba yawa mala gaskiya na ji daɗin maganin ka da ka yi musu din gaba daya kaga kashi a cikin mutunci da kuma cikin girmamawa duk a cikin bayanan ka babu wani kautsassan harta da kai musu ba malamin kenan da shi ne wasu wasu daga cikin mu za su gani kamar to ai malam wani ya yi kuskure saboda zai wani ma zai fita social media ma still ka gan kai duba commenters din wani comment man ka je wa ranka ba su ba gaskiya to kamar mun bude kofa ne wanda zai zama to ba mu ga su da daraja ba kuma duk lokacin da malami ya kuskure ana fitowa minti kana a hawan media an marar yani haka din daga kamar akwai dan wannan zai iya zuwa da matsala yawwa saboda wasu kalkamar kamar na aika a cikin girmamawa ya amma wasu kamar commentators masu comment da sauransu ga suna wani kausasa harshen su wani zai faɗi maka da bai ma kamata ya faɗa wani kalma da zai fasta da mutum ya dan yi wani abu gaskiya wannan bai dace ban ka lura tsarin da muke bi idan malamin idan a kidan mu ta hadu sunna wal jama'a malami zai iya samun zallat so ko da malamin mu ne idan yayi ba daidai ba wajibi ne aikin da yawa sunna a cikin ah. shekarun na ai sun fi karfin a ya fi karfin cin mutunci amma idan ya kuskure kuma hakan ba zai hana a faɗi kuskuren akan cewa saboda ai na yi shirkiɗa in ka lura da farko na ce ah. akwai mutanenmu da suke kauye yanzu yadda smartphone ta yi yawa a hannun mutane ah. musamman wannan fitinan crypto din kaga da ya shigo ya sa mutane da yawa da suke kauyuka sun mallaki abubuwa sautinsu yana yana kaiwa fiye da yadda malamanmu yanzu yadda ba sa yawo sosai su ba sa shiga ƙauyuka kamar yadda karatuttukan waɗannan 'yan bid'a matasan da suke tasowa yake yawo a cikin a cikin ƙauyuka kaga matsala ne lokacin da aka gansu wani yanzu na ganin shi tare da su to sun ɗaukaka shi a gefe guda kaga shi ba zai tantance cewa a'a wata matsaya ce ta zo ba nan an je wani abu ne wanda ke da daban ba duk ba zai fahimci wannan ba shi yasa ni na musu uzuri malam tunda matsaya ne a Saudiya aka gani Hmm. amma inda ban yi uzurin ba shine kawai yabon yabon yabon shine ya zama mana matsala mu yabon matsala ne a wajen mu kazalika kuma daga malamin mu baban mu a sa ya jama wani aya aya kai gaskiya wannan abun ya so sa mana rai ya wato wannan shine muke so a sakon ya kai wa malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi amma duk wanda ya ya buɗe haka a matsayin hanyar cin mutuncin su to wannan kuma gaskiya gaskiya da kan wannan Mala Allah saka da alheri na gode Allah ya saka ma da alheri shi Allah ya sa mu dace. Shukran lakum. Allah ya ba mu ikon gyarawa gaba da. To eh, na ji din malam malam Usman, malam Usman Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi kuma Allah ya kara wa rayuwarka albarka. Na. Yaro mu duba mu ga na to ga wani na kira to salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum salam Allah shiga wata mala barka mala wake tare da mu kana magana da tajuddin aminu daga katsina malam tajuddin barka ya aiki sarkin yakin da ka idris da yakin ka a nan jihar katsina alhamdulillah allah madaukake sarki ya kara wa rayuwarka albarka kani ga allah da babu kuda suna tawace a najeriya saboda suka bar gwamma su fanta suna ci mana mutunci suna wulakanta mu yanzu wannan mutumin da yake kiran ka a yanzu yana cewa wani kaza abu a hankali duk abin da suke son sani su ba yara ne ba shi yasa irin usulubin da ka Idris inda ka san yanzu duniya yanda wanda ke trending duniya babu kamar da ka Idris Alhaji ya riga ya cinye mutane a ko'ina. ina followers da viewers inda ke bin saboda yana tsaye kan gaskiya ko kuma ɗaliban shi ko ƙara jajircewa duk wani wani zai zo muku da wasu kana da wata siyasa da wani shirme kamar yanzu wannan wanda shi da shi kabar gumbacin karen shi da komi da haukana can suna suna sa su na albara walbara suna so su soke su wawantar da hankalin mutane kawai suna neman kudin suna wulakanta mu suna ciwon mutunci yanzu wannan yaron manar koza me ya kai zuwa mai wannan magana ya wulakanta maka idan duniya daga Idris inda Allah ya sa wannan fu'adin da ku kokarin da kuke Allah ya kara muku saboda daga Idris ya je duniya to inda Allah ya taimake ku kowa ya mida abani da Allah ya sa kuna maulidi ko wani abu mutanen da kaga zai gani ya ba wanda zai taba ganin sai an yi mamaki gaskiya wallahi sai an yi mamaki ya sa so dubu in ya fara program wannan abin kewa mutane ciwo a ga yadda ake zuwa ana kallon shi ana jin shi ana bin shi billahi lazi in dai da aya ce koko da hadisi ba za ka yi kure shi ba haka ne ba za ka iya ba to gaskiyar wannan magana da wannan ke zuwa yana wani kusa kusa wani alherin mutum ne zai dade shi ina wannan hadisin da ake cewa kai ta aiki na aljanna sun riga sun rike ce malaman mu neman kuɗi kawai hauka da shirye kawai yanzu kamar hudubar da abuwa isha ya ai kaga huduba ce mai kyau haka ne da za a ce Allah na tuba asabar kun zo kun sa mutane cikin bala'i kun ce musulun musulun daman tuni su dakta sun hanga mama wannan abin bala'i ne kawai aka kawo wannan musulun musulun bala'in da ake cikin zuriyar najeriya talaka ma bai cin abinci Allah ya shirya da mu Allah ya shirya amin amin wannan program din da kake ka ƙara zage da mutum babu wani abu kuma a sati ai akwai hanyoyin cin da shi kamar gwamnati zai gani malam ai dan baccin ma irin da kake darsu billahi lazi da tana suna waje su su ma gode wa Allah da kake darsu nan garkuwa ne gare su billahi lazi garkuwa ne gare su gaskiya ne garkuwa ne gare su ai ya ishe su riga da ai ya ishe su gaba mai faɗi shi da kare su daidai yake da kowa gaskiya yawa ko kuma ɗaliban shi muna godiya gaskiya ku ƙara zagiranci ku zagiranci Allah shi taimake mu Allah sarki ya samu dace ka san dama inda muke tare da shi akan gyaran shi wancan wanda ya gabata eh. shi dakta namu shekarunsa da matsayinsa da mm. gwagwarmayansa da gogayyansa Eh. ya fi karfin idan ya furta maka abu ka ce ko ya maka rashin kunya ko ya maka wani ne gaskiya ne gaskiya ne mu da muke da karanci shekaru dole ne mu dinga sassauta gaskiya ne gaskiya ne yawa kuma kazalika ko dakta zaka ga matakin farko ba bai cika zafin harshe wa mutum a farko ba gaskiya ne sai ya biya biya bi da jan hankali idan abin ya zama na barna ne gaba daya sai ya fara nasiya da jan hankali wani lokaci sai ya kira kama ta kasa tunda shi na da alaka da su ta kai tsaye gaskiya ne da yana alaka da su ganin baka ma kai bane tukun na ballanta na ma su ji maganan ka yanzu in ba abin wulakanta ba su wannan manar ko zan su wani awul fata su wannan jini da ya kai su daurawa in bacci neman kuɗi kawai kawai ku kuna gudu da su kuna shirme Allah ya Allah ya yafe mana mu gaskiya ne mutuncin su amma wannan ba zai hana ba kuma idan mun ga kuskure mu faɗa ba billahi la ilaha illa huwa yanzu suna da daraja akan mu da falala ta fuskar shekaru amma idan abin da ba daidai ba ne dole za mu fada amma ba wani matsayi ya kai ya gaya musu dan daga wanda ya girma sai wa'yanda suke sa'anni da shi gaskiya ne ya ba daidai ka je in gaya ma wani abu da baka sani ba billahi inda zai ko anan katsin da kowane ne da zarar aka ga ɗalibin ɗalibin da ta to kowa sai sha jinin jikin shi saboda shi ke da aya shi da hadisi yanzu haka rayuwar ta kasance in dai kana bin darta to billahi da zai da ka zuri za ka ga mutane sun san ga mai gaskiya ba sai kowa da za su yi da haka yake malam ko a ma'aikata ne a cikin kasuwannin mu haka ne duk wanda aka ce duk wanda aka ce dalibin malam ne to wallahi Allah ya mana Allah ya yi mana wannan wannan gizon yanzu ma wani abu ma ne da zarar ka haɗu gara sai a ce to garin sun tashi ya ta wuda ka haɗu gara sai a ce garin sun tashi <laughs> to alhamdulillah billahi da zai ta ce garin sun tashi bal ya'mal al-amilun wa fi zalika tanafasul mutanafisun muna fata Allah ya kara masa Allah ya kara masa daidaito da istiqama da tsayuwa akan sunna insha Allah amin amin Allah kuma ya karbi wannan shaida da bayin Allah suke masa Allah ya karba malam mun gode malam Kazira Allah madaukakin sarki ya tabbatar da alkhairi ga mutane suna ta kira insha Allah ta'ala khairan Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya kara wa rayuwarka albarka to lalle kwarai da gaske ah, ah, maganar malam shi ma ya faɗi fahimtarsa to dama haka wai fahimta fuska in ji hausawa kowa da yadda yake gani yayin da kake ganin usulubi bai maka ba na wani to shi kuma wani a lokacin yake ganin wannan usulubin ita ce ta dace kuma daidai a wajensa bari mu daga kiran wannan assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh to wake tare da mu sunana ismail nasir daga nan abuja ke malam ismail nasir daga abuja na muna jin ka salamu alaikum da farko dakta ina maka fatan alkhairi ina addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka mana da alkhairi malam ismail to ni abinda nake so na'am abinda nake so dan tunatar da mutane shine a kwanakin shekarun baya da suka wuce akwai lokacin da shugaba Malam Abdullahi Walalau da Network ɗin kan ya abin nan. Assalamu alaikum. Network ya sauke kamar. Alaikum salamatullah. na'am aran goro malam barka malam kana da mu alhamdulillah kana magana da Musa Hassan Musa daga Fortiscom Yobe State malam Musa Hassan Musa daga Fortiscom na'am daga daga Fortiscom Yobe State eh muna muna eh, sako eh malam gaskiya malam alhamdulillah muna jin daɗin sakon da kuke isarwa mu gaskiya a fahimta ta hmm. wannan shine sako dare da aka yi duk mutum idan ya fahimta babu maganar reni ko kuma rashin kunya a ciki saboda ba don komai ba saboda shi wannan saƙon ai a social media ya tafi to duk inda ya je idan aka gan shi a matsayin kuskure hmm. to ai mu muna a matsayin mu na ɗalibansu muna matsayin 'ya'yansu ne to ya sauka eh, shi ya ɗauko magana mai muhimmanci matuƙa sosai na'am तो सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम ना to kamar dai yadda mutane sun ji yadda ake ta tattaunawa dangane da abin da ya shafi wannan matsala wacce ta taso kuma muna fatan ubangiji allah maɗaukakin sarki ya sa wannan matsala hakan ya zamo na farko na ƙarshe kenan insha allahu ta'ala so kuma malamai da suka gudana kan wannan al'amari allah maɗaukakin sarki ya fi musu kurakuransu na'am ga wani salamu alaikum to shegu ya dawo na salamu alaikum malam musa salam wa malam ya yanke ne alhamdulillah eh, yawwa nake cewa mu a matsayinmu na ɗalibansu kuma mabiyansu muna da matsayin kamar 'ya'yansu ne to a duk lokacin da wani ta gefe kuma ɗan bida'a shi wa ba mabiyansu ba ne kamar ɗan gefe ne to idan ya ce zai soki gidanmu sunna kenan hmm. to a duk lokacin da ya ga mu ya riga ya faɗi ga kuskuren kaga bashi da wani damar da zai nemi ya soke mu kuma gashi ma an faɗi abin cikin salo na ilimi ana kawo hujjoji wadda akwai malamai magabata wadda suka gabace mu a ilimi da kuma shekaru hmm. sun kawo ga dalilan da ya kamata shi wannan abun kuskure ne ni na ga wannan ban ga kuskure a ciki ba su ma kuma balle ma muna insha Allah muna musu kyakkyawan zato tunda ana iya faɗan kuskuren su mm. kuma su fito su ce kaza su yi kuskure ne su bai malaman bid'a bane to alhamdulillah muna fatan in Allah yadda muna sa ma za su fito su ce za a gyara fatan mu Allah kuma ya tabbatar da dugadigen mu akan dare ya kara muku karfin gwiwa kuma akan hakan da kuke yi mu ma na bayan ku Allah ya sa mu yi koyi da ku mu koyi da gaskiya in muka ga an yi wani kuskure mu kira mu ce a gyara kuma a karɓa a gyara fatan mu Allah ya mana jagora kuma ya haɗa mu a gidan aljannatul firdausi da mu da su baki daya Eh shi kuma malam muna masa addu'a Allah karamar istikama shi ma gaskiya muna masa addu'a doctor imam gaskiya <laughs> doctor Idris Allah masa jagora muna godiya sosai muna godiya sosai Allah mana jagora Allah ya saka shi an jawo mala assalamu alaikum shukran lako shukran lako ta alhamdulillah alhamdulillah na assalamu alaikum wa da mu daga ina alaikum wa wa barakatuh wa muna sauraron ka na'am ina maka fata alkhairi malam ah, suna na yushau bamba na'am muna gode maka Allah ya saka maka da alkhairi da karatun da kai jan hankali da kai kuma malam ni dalilin da ya sa na kira wallahi karatunka ne na ga kayi shi da tare da girmama malumanmu don ni gaskiya ta marance hmm. ni dan Gana ni ma ya kamata mu bar ka sani ni dan gana ni ina kiran ka na ganga san joda wallahi ta da rana hankali na ya tashi ni saboda kan da naga wasu talibai hmm. na Ali sunna na yi gaskiya shi rai na bata kai ka ce shin nan ma kuma ma kaman dai ma kafuri ni kaman shi malam kabir gombe kaman ma watan ba mai imani bane kaga wangan ga Sheikh Jamil kuskure ne kuskure ne a kuskure kuma yanzu da yanzu da kabar aka fahimci kami wallahi maganar da ka fadi yayi min dadi Sheikh da kace kaman su yanayin abin ga ya ishe su irin social media ga wokan da mu muke zuwa mu bada awa biyar awa fudu sarki zaki isha fm wani ne kibla su watakila ba su da samun irin waɗannan lokaci saboda shi akwai wasu su ma da wasu maganganu da muniru adam koza zai yi watakila shek kabir gumbi bai taba ya ba ko da ko dai ya san dai dan bidi'a ne amma watakila bai taba ya san kamar yana yana iya yin maganganu game da eh, sunna irin wannan level to kana kuma yanzu nan sun gamu wani kasa wani kasan nan kuma an hada su kamar misali a ce ma, ko akwai wani girmama wanda dai musu su da nan ga wata kila wangan ga wani dai dan bidiya ne amma mai mutunci mai girmama mutane kaga ba dai je musu da irin maganganun da yake yi kan social media bane kariya nake yi malam Jami. haka ne haka ne yawa kuma kamar kan da yanzu aka ne na fadi kan da kasan kan da ka san eh, munir adam koza ko kan da ni yusau matsayina na matashi na san muniru adam koza ba aka shek kabiru gombe ko malam balala wallahi ya san muniru adam koza ko abul fati ba na Allah ya sawaki ko malam bai fahimci ba hmm, ta iya yiwa haka ne da yiwar haka yawa kuma ina da abin ganga ina da yakini kamar misali yanzu ni ba dan Najeriya ba amma ni ina da imani kan da ni na san Muniru Adam Koza ban ta ma malam Kabir Gombe ya san Muniru Adam Koza haka nan ba to Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda ni wangan ga malam malam ka sami na hankuri saboda me yasa nake wanga magana ni a wurin malami na wanda ya fi ni shekaru dewa ni diyani wurin shi malami ya bar na fahimci lalle mutum ya kawo shi a ko saba abin da ke tafiyan nan duk da me shi yayi dan boko ne amma kaka ce kamar irin ababen da ke tafiya yau da gobe aka me shi shi ya sani duk da kuma ya shahara haka ne ka gane ko malam to amma wallahi ko su yawa akwai wani in gaya maka gaskiya malam Jamiu, akwai wani dan gane ni wani yaro ni da ina son batun shi cikin zuciya na fiye da kan da shi ya sani amma akwai ababen da yake yi sai nan na kamar wangan ga ba girmama malumman suna, ban sunnan fa ba mala'iku bane fa mutane ne masu kuskure kuma ba wayi yake musu ba haka ne haka ne kuma shaitan na iya jin kowa amma wala in ka ga irin abin da suke yi ba wai kamar abin yin gaba in ka ga irin ababen da yake yi ma malamin sunna gaskiya akwai takaici shi na kamar a ah, to yanzu na ladabi ina tarbiya na sunna da na ilimin da muke magana kan shi da saboda shi irin kan da kai kai karatun ga malam jamilu Allah ya saka maka da alkhairi ka ba su uzuri watakila yanzu a kodan da za su samu a gaya ma shek kabir gombe ai ga irin tarbiyyar da yaron nan ke da shi ko kuwa ga irin tunanin shi ma da kai kan da ake gama wata kila musu amma ga irin tunanin shi da kai to dole wata kila mai shi gobe ba dai ba dai maimaita irin waɗannan ba kuma ni malam gaskiya in ban da kamar kan da ka fadi jan da shi eh alaran mai mishi mm. maganan da Sheikh Kabir Gombe yi. ya ce kaman ga wani matashi wani zakakuri to ni na ganin wannan maganin da ni ban ga kaman ya yi shi ko ya yi mishi yabo ah, irin na bidiya ba ya mishi yabo wannan yabon ustaz ustaz wannan yabon matsala ne a aqidan ahlus sunna matsala ce matsala ce wannan to to ni na tambayi wani ba malam Jamilu ni na tambayi wani ce to yanzu sun ga wuri hmm. eh, duk su duka yan Najeriya ne kuma ni na san sun saba gamuwa kana alayima ma eh, kasa addu'a da saura ah. to ah. ban dai san a cikin addini ba ni su hadu kan da suka hadu nan watakila shi ne ya kawo musu ziyara ko iman su guda ko eh, na ba ka to ni tambayar da nake da shi gare ka to akwai anya su kira shi to in kuma da su kira shi nan da yayi kamata ya kira shi yawa kawai kawai tunda kamata ya kira shi tunda ga matsayin sa nan idan ya tashi kawai sai ya kira shi fulan wane daga kasar kaza dan jihar kaza zai gabatar da karatu ko shikenan shikenan amma yabo ai na karanta fatawar shek Ali bin Baz ai yabo na dukkanin wani dan bid'a wanda bid'arsa take na so ke batar da mutane ba shi halatta malamin sunna da yake mashahuri ya yabe shi ba shi halatta ba shi halatta wani malamin sunna malamin sunna mashahuri ba shi halatta ya yabi wani ɗalibi na bid'a ko malamin bid'a wanda ya barsa take na wanda sa take na so yake batar da mutane wannan kan kuskure ne malam sai dai kawai su gyara muna fatan kuma insha Allah ta'ala su yi gyarawa malam akwai kuma tambaya akwai na'am na'am kuma da yace yana da wani yana kan social media ni abinda na fahimci maybe wani kungiya ne na tafiyar siyasa ko ci gaban matasa wanda bai da alaka da addini kan da ni na fahimci kenan da Kabir Gombe ke yana da akan social media yana jagoranta ni abinda na fahimci eh, kenan to amma abinda ni nake tambaya kamar misali yanzu akan ganga a ce ni injiniya ne ce hmm. ni dan bid'a ne hmm. ce yanzu kai alu sunna ne eh. ce ka ce ga wani danwa yushau zakakurin nan eh. ba wai bidi'a na kai ka kace me yawan haddan nan shi ma wai kuskure ni misali ka bi professional ka gane kace zakakuri saboda bi, ka eh. san ni ina iya ina iya rike abu ina bi don ni dai gaskiya cikin magana shi malam Kabiru Gombe ba da naga kamar ya yabe shi wanda dai kai eh, kamar yana kana ji ba shek amma ya ce kana ji ba kana ji shek abin da yake tabbatacce abin da ya kamata ka duba wanda aka yaba malamin bidi'a ne mai batar da mutane kusan da yawa eh. yawa to yana da bambanci yanzu ko da ɗan bidi'a gama gari yanzu inda a ce wani ɗan bidi'a ne kawai da yake da dan masallaci a lungunsa suka haɗu a can suka yi hoto ko suka yi wane ne ina ruwanmu ai da mutane ma ba su ma san wannan ba eh saboda wangan gashi yana barna yawa to duk lokacin da aka samu malamin bid'an da bid'arsa take na so aqidar mutahalus sunna duka malaman sunna sun yi ijma'i akan cewa ba shi halatta malamin ahalus sunna so eh abin nan ke faɗi in yanzu ya ce ba sakakuri to shi nake maka misali na yanzu ni ni injiniya ne misali ko ni na san tarihi ne shi ka ce ga ga wangan nan wani yushau masanin tarihi masanin kaza zakakuri mai karfin hadda amma ba wai bid'a na na kadiriya ko na tijaniya kai ya bi ba ko cikin maganar kabir gombe ba bai yabi bidiyan shi ba eh ai ka san ka san abin da yake akwai aran na'am kana ji na'am shi ai ba cikin magana nan ba eh, cikin magana na na ce eh. ai shi eh. tunda ya riga ya san matsayinsa shi bai da matsala wanda suke gefe eh. yanzu ai malamai su suna da matsala da wannan ne malamai ba su da matsala da wannan problem din matsalar tana nan ne a jikin mutanen da suke kauye da wanda suka fito cikin bidi'a, zuciyarsu bata gama kafuwa a cikin sunnan ba ita ce matsalar yawwa yawwa to su ne ake wa tukar hanci fatan da muke Allah ya yafe mana gaba ɗaya amma wannan ah, kuskure ne kuma wallahi hmm. gaskiya amma masu ci musu mutunci a'a wannan ba mu tare da su mun faɗa ai mun faɗa su abin da bai kamata ba san bai dace mutanen gani da kake sunna ni ba wai ya ba wai yaro ni kare ba amma wallahi in dan ce irin taimakon da Kabiru Gombe ya yi mini wurin fahimtar sunna Allah kawai ya sani sai zo ya ce yau ko aba haba ba mutum eh, bai kamata ba wannan wannan amanta alkhairin mutum wannan bai kamata ba kuma ba mu tare da wannan fahimta wajibi ne a yi hanyar da ya dace wajen isar da sakon duk wanda ya ci mutuncin su mun yi hannun riga da shi karatu mai kyau wallahi kuma gaskiya duk wani matashi ya kan mata ya ankalta gani ga tafarkin da ake bi ko da malamin suna ya kuskure ga ta hanyar da ake farko aika mishi da sako yawa a san hanyar da za a isar masa da sako musamman Allah ya muna asiri jazakallahu Allah ya saka da alkhairi bari mu dauki na wani Allah ya saka da alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Bala Shamsu. Ya doctor Barka dai na gajiya. A fi akawa doctor ya kwana biyu. Alhamdulillah sai godiya. Masha Allah to abubuwan da nake so in faɗa ko kuma in ci abin da nake so in ɗora kan wanda Malam Isha Bamba ya faɗa? Farko Malam Isha Bamba ya gane idan aka ce zaka hukuri mm. kasancewar shi ɗan gana. Eh. Ya kamata ya gane me ake nufi da zaka hukuri a Najeriya da kuma sauran mutanen duniya. Wanda bai fahimci menene zaka hukuri ba ya fahimta. Gaskiya ne. Wani mutum ne mai yawan ƙoƙari wanda ya shahara wajen ƙoƙarin ɗabbaka addini ƙoƙarin karantar da addini wanda ya mashahur kamar a ce zakakuri wani a ce mashahur kenan ba da larabci ko? yawa kuma kamar cikin abubuwan da malam kabir gombe ma ya amfani da shi ma akwai mashahur ɗin ma ina kyautar zaton da larabci bi kulli takrimatin na'am so kaga idan ka duba kai tsaye kai tsaye wannan abu ne wanda za su dinga amfani da shi tsawon lokaci za su dinga kashe mana gwiwa da shi duk lokacin da zai yi wani jahilci a ce masa jahili zai ce a izalar ma ba kowa a izalar yawa izalar ma ba kowa ba ne bari ka ji abin da sakataren izala na ƙasa gaba ya faɗa a kaina hmm. sai zama ga malam kabir gombe yana faɗa wani babban malami shugaba zakakuri shag manur adam koza gashi nan ma da tarbin shahanu yana ta ambaton allah wato aikin shi ma da ake nuna a wajen shine aikin ambaton allah so saboda haka gaskiya wannan abu abu ne da ya saba ma karantarwa na salaf abu ne da malam Kabiru gombe ba zai iya kawo dalili ba na cewa ya zo ya bi ɗan bid'a ɗan bid'an ma mai ɓatar da jama'a wanda farkon fa abin da ya sa duniya ta san shi ya fara shahara ya shahara ne a ƙarƙashin Allah ne ya ɗaukaka shi a sanadiyar muƙabalar da ya da Malam Musa ya kwasar da suna wanda kam wannan muƙabalar duk duniya ba wanda ya san shi. Kuma muƙabalar nan an yi ne ba kan shi bai da annabi ya mutu ba. saboda inda yadda annabi ya mutu ba zai ce za a gan shi ba domin mukabala aka yi akan cewa a yanzu nan za a iya ganin annabi za a iya saduwa da shi ya ma ba da labari ko a tattauna da shi akan wasu masai saboda haka duk wanda ya yadda da wannan aƙida kafiri ne wannan eh, eh. kafirci ne ni a irin fahimta ta ah, sai da ya ah, dadda ko za ku mana bayani haka ne duk me wannan aƙida kafiri ne malam babu compromise yau so saboda haka duk mai aƙidar annabi na nan a yanzu a iya haɗuwa da shi kafiri ne to abinda abinda ya sa ma shi malam munir koza ya ma shahara kenan a duniya shine ya shahara ne a ƙarƙashin cewa annabi na raye a yanzu ko haka za a iya haɗuwa da shi za a iya tattauna da shi wallahi malam kamun dukanku ku ku zo ku yi wannan abun duk wanda ya dubi pet ina ka ga na ce yabon dan bidi'a da malam kabir gombe wannan kuskure ne ya saba wa kidar salaf ko yanzu kana zuwa hakan shafi na za a ga tun daga lokacin da aka yi wannan abun ne postin saboda na fahimta na samu yaƙini hmm. cewa kuskure ne kuma rusa abubuwan da aka yi tun daga zuwan sunna Najeriya hmm. wannan abin da Malam Kabir Gombe wallahi rusa sunnar da aka gina tun farko zuwa yanzu ne saboda haka muna mai addu'a Allah ya gafarta masa saboda lallai dai shi a duk kuskuren shi yawa kuskurensa alhamdulillah shine abin da muke so ɗalibai su fahimta amma hakan ba zai sa a ki faɗan kuskuren ba yawwa so daga ƙarshe kusan yana amfani da wannan damar dakta yana sanar da kai da sauran al'ummar mu ah, na samu yaro jiya na masa suna ta idris abdulaziz dutsen tashi insha Allah <laughs> to barakallahu laka wa ah, fil mawhubi laka wa shakarta alwahib wa sadda rizqahu huwa birrahu Allah ya raya shi kan addini Allah ya raya shi akan tauhidi jazakumullahu khairan Allah sai taso ya fi mana daktar tauhidi ya da tauhidi da sunna Masha Allah. Eh, Assalamu alaikum. Ya kamata ai wannan albishirin wa <laughs> Eh gaskiya a isar ma dakta insha Allah. Insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala. Masha Allah eh, masha Allah. Allah ya saka da alkhairi. Na'am. Eh, gaskiya ne maganganu da malam yake yi. Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullah. gaskiya ne maganganu da malam yake yi to kiran ne har ya yi yawa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah malam jamil na barka malam wake tare da mu eh, ba tare da ahmad aminu daga zafara cikin garin gusau to malam ahmad muna sauraron ka wani tsokaci za ka yi ko karin bayani Allah a wanda zan faɗi ma an riga an faɗi sai ina ta ubangiji a wani Allah ƙara ilimi mai mai albarka mai amfani amin amin Allah kuma Allah ƙare kare dafta so da malam muna amfanuwa da karatun ko muna nesa wallahi da su shaid media muna taruwa sosai malam gaskiya ne gaskiya ne wallahi idan ka ranar karatu ma tun daga naka har karatun dafta wallahi babu wanda muka bari ya bacci mana malam duk muna sauraron su to Allah ya sa Allah ya sa a mizani gaba daya kuma Allah ya sa amin amin amin Allah ka kare ku mun gode sosai malam muna gode sosai shukran lakum malam Ahmad muna godiya na to ubangiji Allah madaukakin sarki ya ya samu dace ta assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah a ah, karamar Allah barka malam wake tare da mu daga ina na salisu daga nan eh salisu daga ina maiduguri daga maiduguri na muna sauraron ka malam salisu muna sauraron ka na. na'am na'am muna sauraron ka mara salis na. na na zo na ce adilin ne ke ne kuma darasi kuma ya yi zai zai ke jigowa kawai abin da takin ne na gani a kan matsala ok to to allah madaukakin sarki ya samu dace amina na kan matsala amin amin amin amin amin amin akwai masu kiraye-kiraye ta whatsapp salamu alaikum wa rahmatullah karon yawa barka dai mala aminu ina gajiya Allah alhamdulillah sannan kokari Allah ya saka alkhairi Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya samu dace wato ya ɗaya daga cikin dalilin da yasa a wannan zamani muke shan wahala da mutane ba sa son gaskiya haka ne malam daga lokacin da kace za ga mutum gaskiya sai ce an zage mutum kaga shi wancan me ya mutum waye shi da bambu da ya kira eh. automatically yana so ya fita ma out of topic ne ba wanda ya fito ya ce wayannan malaman abubuwan da suka yi alkhairi an goge shi a'a ana magana akan abin da ya faru na yanzu ne kuskure ne a yabi wani ramzi da yake batar da mutane a zahiri kana aika wani sako ne mu wanda suke bin ka da wanda suke bin shi da wasu wanda ba su ma ba su ma da alaka da ko duka bi wani abu ne cewa wani mutum mutum kirki ne haka ne bayan kuma an san mutane nan batar da mutane suke da gangan haka ne sun san abu su kai mutane kasa fahimci gaskiya haka ne malam ya sauka ga wani ya shigo salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullah wa alaikum na'am wa tare da mu ana jina eh muna eh, muna muna jin ka malam muna jin ka assalamu alaikum eh muna jin ka yanzu na'am alo ana jina ina muna jin ka muna sauraron ka malam wani sako za ka isar na'am Assalamu alaikum. Malam bayanin da zan yi. Na'am. Eh bayanin da nake so in yi akan wannan abu da ya faru. Na'am. yawa malaman mu gaskiya suna mana wasu abubuwa da muke ganin kamar suna ƙara mai da mu bayan malam haka ne malam kuma akasari zaka ga malaman da muke ji da su a sunna su ne za su je su ɗau hoto da da dan bid'a ko kuma su je su yi kai mu ba ma so mu in ba dole ba ma mu a su da dan bid'a ma gani muke kamar sun maida mu baya ne malam dan bid'a ma in za a yi mu'amalan a yi da wanda ya kai sai ana yi da na ƙasa waɗanda darajar su bai kai ba su ana ɗaga su to ai shine mu kuma mu kuma yanzu kaga su yanzu kaga manyan su ba za su yarda ma su yi mu'amala da ɗalibin sunna na ƙasa sakamakon suna ganin kamar za su daga shi ne ko da wasa to me yasa su ba mu za su dinga yi mana irin haka su dinga mai da mu baya muna ganin muna ganin mu mun mun cinye su ma gaba ɗaya kuma su kuma suna mai da mu baya shine tambayar da muka yi me yasa ba za a yabi wani ɗalibi cikin ɗalibin sunna kafin ka ji an yabe shi a na da wahala amma kuma ɗalibin bid'a duk yadda aka ce sai an ɗauki hoto da shi ko sai an yabe shi wallahi ma da kuma taliban mu na sunna ƙanana ko sun je gurin su wallahi ba za su yarda su dora su akan mambarin su ba ko da wasa da wuya to kuma ran kaga mu kawai mu wannan gaskiya suna ƙara suna ƙara suna ƙara kashe mana gwiwa gaskiya kani da Allah to ina mafita kowa bai da zai ma an kaga mun haɗa dan bid'a kawai ya bar bid'a shi ne da ya dawo sunna in bai bar bid'a ya dawo sunna babu da alaka da shi shine kawai in bai dawo sunna ba ba abinda ba abinda zai hada mu da shi wallahi malam kaga Allah ni tun da tun da na fahimci sunna ban ni da minti biyar tun da zan biya dan bidiya ina sauraron shi to za a yi babban malamin mu su zo har ku dora shi mun bari to Allah mun gije rufa sirri Allah mun gije sa su gane amin amin amin amin amin amin amin amin assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah to afwan mala assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh salam wa rahmatullah malam jami'a muna muna sauraron ka malam daga ina eh dan uwa ne abdul qadir daga nan kasan kana Ghana mun gana ne so kashi da ake tattaunawa ne wani guduma zaka bayar wallahi karatu ya yi karatu malam jami'a. to Allah ya kara mana istiqama da ikhlasi na muna sauraron ka kana ji eh, malam jamilu muna sauraron ka sheikh assalamu alaikum wa alaikum assalam muna sauraron ka yawwa nace wannan kira yakan shigo ne na muna sauraron ka shehu Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. So, network din ne. alaikum. salam muna sauraron ka malam baya ji ne to ga kiraye-kirayen sun yi yawa network din ya ya hada mu da mutane Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Afwan malam na dawo fa. maganan da wannan ya yi na maganan usulubin nan da ake magana na isarwa yanzu su malam mu abin da su malamai mu abin da dai nake kara mamita iyayen mai shi yanzu su sun zame mana madubi ne da su muke kwaikwayo saboda muke so kullum yanzu za ka samu akalla a najeriya mutane sama da dubu kaza yara da suke tasowa suke so su zime gurbin malam kabiru gombe haka za ka samu malam kaza wane kaza wane yana so ya zama to alhamdulillah mu hakan da ake samu yana nuna koyarwan da suke yana yin kyau ne ba har ake gane kuskuren su ake cewa kaza kuskure ne saboda uba nagari shi yake isan ɗa nagari wanda zai zo ya taimaka masa a gaba ya ce baba kaza mai kyau ne saboda a baya ka koyar da ni yanzu kuma na gane kazan nan zai kara ƙara tunatar da iyaye sai a miƙe sai a samu a samu abin da ake so to su a koda yaushe su ne madubin da muke dubawa kuma mu mun sani tun ba a yanzu ba hmm. ana yi mana raddi akan abin da malaman mu suke za a ce malaman naku kaza ne ni wallahi malaye a yanzu haka ina da akwai dattijan da ina tare da shi a unguwa ce mana suke yi malaman mu suna hana mu laya shi zai rantse mana akan manyan malaman mu suna iya akwai wanda suna iya ɗaura laya za a ce mana ai malami kaza ma ya ce kaza duka suna faɗa mun ko mun riga mun sani tsakani da Allah ƙarya ne suna koyar da mu tsakani da Allah kuma suna isar mana da saƙon Allah mu mun yadda mun karɓa kuma Allah ya sani gaskiya ne ga malam Ismail afwan assalamu alaikum malam Allah ya saka baka da alkhairi masu kira yawa ne salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na mala ismail network ya raba mu dazu muna sauraron ka na muna sauraron ka ah. na muna sauraron ka muna sauraron ka muna sauraron ka salamu alaikum nace ce abinda nake so su especially malamanmu na kungiya shugabanninmu su gane cewa akwai wani makirci da yan dariƙa suke musu wanda har yanzu ba su gane wannan makircin ba a duk lokacin da wata wata nasaba ta addini ta taso mm. idan aka ce yau wannan ga manya-manyan malaman sunna a guraren to su malaman ɗariƙa sukan yi ƙoƙari su tura waɗannan yaran da duniya ta tabbatar da cewa jahilai ne su ba malamai ba domin yau tun da ga irin especially irin ku irin su mana alkarawi suna tabbatar da jahilcin waɗannan yara to bari in wata hmm. Na, Na'am muna sauraron ka. a su nuna a ƙasa su nuna ma duniya cewa ai ba jahilai bane malamai ne a dukkanin taron da ake yi waɗannan 'yan kan su kaɗai suka turo a matsayin malamansu ina manya-manyan malamansu ai kwata-kwata bai kamata a ce waɗannan yaran ma na'am kamar yadda ahli sunna suke da manya-manyan malaman su a gurin to su ma su turo nasu su ma su turo nasu manya akwai lokacin da su su shugaba abdullahi balalo suka kai ma shek ɗari usman bauchi ziyara ai kushe su ya rika yi kushe su ya rika yi da aibanta su to yanzu waɗannan yaran ya kamata malaman ahalin sunna su gada waɗannan yaran duk lokacin da suka samu dama suka rabi malami na sunna mm. wanda ya suna mm. sukan yi kokari su yi hoto da shi zo su dinga yaɗawa a pejin su don su nuna cewa eh su da iya cewa jahilai ne ga shi malaman kuma kuna su malaman ku su ne itimin su malaman ku su sa'o'in su gaskiya ne salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum Alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mana halalura. Ina sauraron ka Daga ina kake kira wani kuma za ka bayar? Ke har mu gaba ne da daga Bambara. Har mu gaba ne daga Bambara. To, muna sauraron ka malam. Bayan da gudun ma ina tunatar da tura sunan malaman akan irin abin da ya faru a Abuja wajen da ya wuce. Ya abu ne tana kira siyasa ce na magana a akan gaskiya amma saboda magana a kan son zuciyar ku ba. Da su kai wa abin da yake dauke da shiga. Masu nasu ra'ayin na shiri da sun kashe da al'umma. Ya ga kira da matasan mu da kuma musulmanin manyan malaman namu. Da su suka yi zama saboda wasu abu na cikin ne daga cikin mutuna da su samu wannan ba ko ni ba sai su sun suna irin zuwa majalisar da nasu ana halaka zama da su ba da su ba To Allah madaukakin sarki ya shiryar da su gaba ɗaya, kurakuransu kuma Allah ya ba su ikon gyarawa. maɗaukakin sarki ya samu wanye lafiya to wannan al'amura waɗanda suke gudana assalamu alaikum Allah mutane su yi haƙuri wanda ba su yi magana ba a ba su dama domin su shigo assalamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salamu alaikum muna sauraron ka malam na kuma ga maganganu kina da ke so yi na muna jin ka yanzu masu ke so yi da kai Allah amin amin gaskiya mu to abinda muke cewa shi eh, sa su gane wannan abin da wato suke yi Eh. wannan suna rushin dawon sun ba wai ana yin saboda ana yin haka ko ne akwai wani manufan da suke wallahi rushin ahli sunna dawa ahli sunna suke rushe ba su gaskiya ne ba su san kamar wannan wannan hotunan da suke yi da yan bidiya hmm. abu Allah kuma ku zo kuna cewa wai halali ne amma duk da haka ku san kamar waɗannan mutane waɗannan yara hmm. jahilai ne ga su halatta abin da Allah ya haramta, amma duk da haka ku zo a hotuna da su kowa da gani a zahiri gashi a social media ko ina wannan abin da ya faru malam jashi dokta wallah a fejin shi wannan ko a fejin ya dora wannan bidiyo ce ya zana karkashe ce gashi an bashi kaza kaza kaza kai da kowai je fejin ya duba abin da ya zana ni ban so karanta kenan abin da ya kara abin da ya zara akan wannan bidiyon da aka yi aka jingina masa aka ce kaza kaza kaza kaza hmm. gashi we we wai tawagar kaza gashi an an malam abin wallahi yana da ban haushi shine shine wallahi malam abin bai da to Allah madaukakin sarki ya sa su gane mu kiran da muke yi kenan eh, wannan abin da ya faru malam Jamilu na ga biyu ne a cikin wannan da abu na farko shine in ka ga dan bid'a in ka yabe shi kuma ka yi masa wani abu mm. alhali kafin wannan lokaci ma kai mai shukan bidi'a da yake yi mai shukan wannan abin da yake yi ne to me zai hada ka da shi menene alakan ka wato alaka tsakanin ka da shi za ku zo kuna kuna sai kuna hotuna amma kafin haka kana shuka wannan abin wurin ban gane ba malam gaskiya ne wallahi ban gane ba kaga abu na farko kenan kaga in yanka yi haka zai zama to wato kai da kanyanka bidiyo ko dai kaga hotuna da shi kai hotuna da shi kun zo kun sa a pejin ka shi ya je ya je safe a kan pejin shi ya zai karya ta ka wata rana wallah za ka zo kana dawa kana wazi ka ce kaza abu kaza bidiya kaza kaza bai kamata ka zama kaza kaza ba ya ce karya kake yi ya samu izza kenan gaskiya ne ya ce ya ce kuma yana da dalili ya same ka akwai wani abu da wato turawa suke ce wai blackmail eh. wanda wato yawo da hankalinka wallahi haka za su yi maka su same ka wallahi ba inda za ka je kuma ba inda za ba ka da mafita haka a yan bidiyar nan wallahi abinda suke yi kenan abinda suke yi kenan amma yan ahli suna ba su ba ahli suna ba su gane ba muna roƙon Allah su gane da sauri wallahi su gyara abin shi yasa ai shi yasa muka ce la yajuzu ta'khirul bayan fi waqtil haja Allah ya saka da alkhairi shehu Allah ya sa mu Allah ya samu masha yawa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wala ya ku buce mana assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalamu rahmatullah barakatuh ina wani dokta lafiya galau shek ya gajiya alhamdulillah ya kokari alhamdulillah sai godiya wani gudumawa za ka bayar so da ta zane bayar iya abin da za mu ma malaman don girman Allah su ji tsoron Allah in su suna ganin suna sa abin da suke nima na duniya ya samu a wurinsu suna zalunta suna ne a irin abubuwan da suka yi wallahi ɗaukar hotunan nan da suke yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke rusa sunna da sunan suma suna sunna wallahi saboda abin akwai baƙin ciki malam ka ga mutum zai zo ya hau membari ya yi wa'azi ya yi wa'azi amma aiki da abin ka ga ya zo yana mishi wahala ka ga mutum ya zo wanda ya san cewa yana yaƙi da sunna ɗaya eh tsawon rayuwar shi mm. don wata mu'amala ta haɗa su ta duniya baya ga cewa ɗauka hoton ma haramun ne a matsayinka na malami kuma ka zo ka sake ɗauka shi da ɗan bidi'a hmm. to shi kuma wanda a mabiyan suna shi ne zai ce Allah ya sawake Allah ya shiryar da mu Allah ya sa su gane. Hoton gaho haramun ne ba ma wani abu ne wanda za a ce a'a wai wannan adan halal ne in kai ba wani ne ka suna abu ne wanda yake na haramci. Sannan wannan mutumin kowa ya sani ba wai mutumin da ya kai irin lula ga ilimi yana da a suna ba. Hmm. Hatta mu ɗalibai mu ɗalibai ba abin da za mu saurara a wajen waɗannan jahilan da suke za suna ɗaukar hoto da su. mutum ne zai zo ya hau membari da zage-zage sai tatsuniya zai bayar babu wani abu na ilimi wanda zaka zo ka ce wai gashi a matsayinka na mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zaka zo karo da shi a wajen sufaye wai har ka ga mutum wai in wata ɗan mu'amala ta haɗa ku ta duniya ba ta kai taka kara ta karya ba wai ka zo ko ana muku wasu hotuna ana yada ana yada da ka zo gobe wannan malamin ya zo abin nan ka zo ka ce ai wannan malamin ka ka sai a ce haba kai da Allah ta shi ne ka sani malamin kuma kaza kaza wuri kaza suke zuwa tare shi kaga wannan suna zaluntar mu suna rusa sunna ne in sun sani in ban sani ba in za su ji tsoron Allah su daina su daina in kuma ba za su yi ba za su je su haɗu da Allah kuma ya sa sakon ya kai musu insha Allah ta'ala Allah ya bada ikon gyarawa Allah ya sa a gyara yawa shukuran lakum salamu alaikum salamu alaikum alaikum salam wala na tare da ni Halo? Ke tare da mu? Eh, Umar Faruk ne mutunan Niger. Na, na, na, ya gajiya. barka alhamdulillah to barka sa alkhairi da muke so ne maka na'am Allah Allah ya bada sa mun gode kuma da fadakar wanda kuke muna to Allah ya saka mana da alkhairi gaba daya Amin sun amina amina amina wallahi na gaida ka sosai wallahi ni masoyin ki ne saka da alkhairi malam Umar Faruk amin amina wallahi kullum ina bibiyar program kake yi da duka karatuka da yawa ina saurara wallahi gaskiya ne muna tabbatuwa kan sunna amin summa amin amin amin Allah ka raba mu lafiya amin ya hayyu ya kayyo ubangiji Allah ya saka mu kusa da alheri yawa to alhamdulillah akwai mutane da yawa suna ta kira ga kuma sha'anin lokaci ga sha'ani da lokaci kwarai da gaske to amma dai bari mu ba da ina ga mun samu kusan to ga malam musa assalamu alaikum salam wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh na na maka ba ta ina kai shiri ba eh muna cikin shiri malam musa ya gajiya alhamdulillah muna ma Allah godiya to Allah sanunku da sanunku da kokare Eh, wannan bayanin da aka yi gaskiya ya yi kyau. Na. Bisa wannan ne garwan da ake cewa la ya hido ta bayan an waktar haja. Na. Kuma na biyu ina son mutane su san cewa eh, a cikin al'umma kowa zai ba wanda bai zai iya yi kuskure ba wayannan malaman mu ne gaskiya wallahi malaman mu ne amma ba wanda ya wuce zamiya a ciki tasa sahabbai a zamanin su akwai wanda suka yi zamiya a nan take kuma aka yi musu gyara a gaban kowa haka ne yawa saboda haka kada matasa yau wani abu ya ruɗe mu mu ce za mu ga eh, malamanmu suna yin kuskure ce muna ɗari-ɗarin mu ce kada a musu gyara wannan babban kuskure ne wallahi gyaran da ake musu nan kuma wallahi taimakon su ne taimako ne wallahi malam eh shi ba malamin mu eh, malam kabiru gombe ko ya sani ko ya sani ko bai sani ba wannan abin da aka tsaya akan eh, abin da aka yi nan akwai wani wani wani sako ne da da da ake aikawa ko ya sani bai sani ba sako ne haka ne sako ne saboda haka wallahi ni matasan mu ne akwai wanda suka kira kamar shi yushau yushau bamba da wanda ya kira da na farko su sassauto da hankali su ba wai ana ana raddin da ake ma malaman mu na ba wai cewa rashin kunya ba ne ko abin nan ba ne a'a wannan taimako ne saboda kada waɗansu su zo su fada a cikin wannan irin mu irin mu irin kamar shi su bambani kada su fada a cikin wannan haka ne wallahi mu haka wallahi ya kamata ya kamata mu yi hankali sabai ai musu gyara tun da sabai wanda suka fi mu suka fi malaman mu ai musu gyara a bayyana jama'a ma to ai ya kuma malaman mu na yanzu an ka hada su da sahabbai ai ba ba ba hadawa gaskiya ne wallahi ya kamata wallahi irin abu hakan nan wallahi ai gyara ai gyara ko da bayanin da kai baka ci mutuncin kowa ba baka ci mutuncin kowa ba ka yi bayani ne filla filla ba cin mutunci ba komai kuma kuma dokta gashi imam malik da kansa yana cewa mamin na illa radun wa alai To, ai ba cire kowa ba a ciki ba, ba ce wannan babba bane ko kuma malami ne ko abin nan kowa aka ce, ke da annabi. Haka ne. wallahi malam muna muku fatan alheri wallahi da wannan fadakar da wanda muke Allah wallahi mu ka muna jin daɗin wannan abubuwa gaskiya gaskiya ne gaskiya ne amin muna muna na ina gaida dokta kuma dokta Idris Allah ya kare shi Allah ya kare mishi lafiya da nisan kwana to Allah wa daukakin sarki ya ya ce. Allah ya saka da alkhairi malam Musa Allah ya kara wa rayuwa albarka warai magana malam Musa haka yake kullum minna yi wa kazu kalami wa yutrak illa sahibi al-qabr manzo Allah ne kawai ba a saba mishi manzo Allah ne kawai ba a saba mishi Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyarawa malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi kurakurai da zamiya da suka samu Allah madaukakin sarki ya ba su dama da ikon komawa kan daidai da kuma fahimta wacce take ta kwarai Ah, alkhairorin da suke kokarin yadawa Allah madaukakin sarki ya ba su dadan su ah, kuma kamar da yayi ishara haka ne dan mutum yana da alkhairi ba za a ce kuma ba zai ah, ba zai taba yin kuskure ba idan mutum yayi kuskure bisa kuskurensa to Allah madaukakin sarki zai ba shi lada akan daidai dinsa kurakuransa kuma a yayin da abin yake neman ya dawo dulmiyar kwakwalen wasu musamman cikin ahadu sunna to kaga dole ne a yi ishara kan wannan domin fayyacewa da kuma tantancewa saboda jarabawan da muka samu wasu malaman sun samu jarabawa da za ta fi aikin haji na ɗaukar hotuna tare da wasu ya jawo ce ku ce kazalika kuma aka zo aka sake samu kuma higa jagororin mu kuma su kuma an gansu suna eh, aka ga aka ga ɗaya daga cikin jagoran mu kuma yana yaban wani wanda kuma mun riga mun san shi ko da shi bai san shi ba amma mun mun san shi da irin barna da yake yi to kaga dole wannan abu ya sa zuciyarmu ta tabu a matsayin mu na matasa wanda muke ƙoƙari iya bakin yin mu muga mun tsayu akan sunnan nan kuma muna da yan uwa a ƙauye waɗanda ake karantar da su to kaga za a samu shi shubha kada ya zamo wahalhalu da malamanmu suke yi na shekaru kusan ashirin talatin ya zama kuma yana neman ya zama aikin banza kuma a wani magana wanda wani bawan Allah ya faɗa cikin bayanan da ya yi magana ne na kama hankali matuka sosai kamar suna so su mai da manyan malamanmu suna so su mai da su daidai su tsara ne da ne da wa'annan yara ƙanana wanda ba su wuce ɗaliban ɗaliban ɗaliban su na ƙasa da san malamanmu da sunna da tawadu amma ai akwai prof daga cikin profesosinsu abin nan a tijjaniya ya tafi aikin hajjin ai akwai shehu daga cikin shehunansu ya tafi aikin hajjin daga maiduguri daga bauchi daga kano daga gombe daga kaduna akwai shehunansu da suka tafi daga kaduna akwai manya-manyan shehunansu da suka tafi me yasa tunda akwai kananun ɗalibai irin wa'annan wanda suka fi ma wa'annan mustawa sun tafi aikin hajjin su me yasa ba su yi bidiyo tare da su suka ba su dama su yi magana ba to sai malaman mu sai a ebo rubabbu waɗanda ba sa iya ta da baki daidai sai a zo su sune za a haɗa sau da manyan malaman wannan ci baya ne wa sunnar mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ci baya ne wa sunna makomar sunna dole ta wayi gari cikin zazzabi da tashin hankali a Najeriya to gaskiya muna kira da babban murya zuwa ga jagororinmu gaskiya an yi kuskure kuma mun ba da uzuri wannan ya zamo shine na farko shine na ƙarshe a ce jagora cikin jagororin momin da duniya take ji da shi kuma jagora cikin jagororin mimbarori na izala tun a da'i zuwa yanzu wanda duniya ta amsa muryarsa shine zai ja baki ma wannan ya ja baki ma wannan fi sabilillahi wani da cikin abubuwan da ya sa zuciya na yi ciwo matuka sosai wallahi tallahi ha ba mala ha mala to saboda haka gaskiya malamanmu ya kamata su duba su gani me ake so a yi wa sunna me kuma ake so ake nufin su da shi ana ta jawo su ana jefa su ana warrada su suna shiga da sunan tawadu da sunan son a zauna lafiya mu ba mu ce kar a zauna lafiya ba ba mu ce kana zauna lafiya ba ba kuma neman tashin hankali muke da kowa ba ita dai aƙidar da ka koya cikin littattafan ahadu suna wacce ta ce ka bi masalih ita kuma ta ce maka ka tsaya ka san matsayinka dangane da mai batarwa duka dai guda ɗaya ne dubi sharhu sunna na imam al-barbahari ka duba ka gani hijranu ahlil bid'i min aqidatina yawa saboda haka alimin min ulama'i sunna ba shi halatta layan bagi alai ayyuthniya ala da'in min du'ati ahalil bid'i ba ya halatta da'i daga cikin masu da'awa da yan bid'a ba shi halatta ka yi shi ba shi halatta ka masa kirari in an yi wannan kirarin kuskure ne ya kamata a gyara wannan shine kiran da muke yi saboda haka yan uwa su yi hakuri wanda ba su samu damar shigowa ba insha Allah ta'ala sai mun samu wata matsaya kuma domin yin program na gaba insha Allahu in Allah ya da sai mu ba da dama daga nan insha Allahu ta'ala mai neman ƙarin bayani sai yi bayanin sa Allah madaukakin sarki ya saka wa mu da alkhairi kuma Allah madaukakin sarki ya sa wannan sako ya kai musu Allah ya ba su daman ikon gyarawa lagaga ɗaya daga cikin malaman mu Sheikh Anas Idris Kano Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya ƙara wa rayuwa albarka kurakurai Allah madaukakin sarki ba mu ikon gyarawa gaba malaman malamanmu da suke kokari safiya da maraice ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba su dama a lokacin da suka samu zamiya su gane su kuma yi gyara kamar yadda muka san su tafarkin ita ce a yi kokari domin yin gyara to alhamdulillahi duk lokacin da aka samu irin wannan to ba faduwa bane a yayin da aka zo aka gyara tafiyar idan za a yi mu'amalan a yi mu'amalan da wanda ya kai kazalika kuma kar ya zamo mai da'awa ne wanda yake batar da mutane kamar yadda kowa ya sani ibnu taymiya rahmatullahi ta'ala lahu lallai akwai waɗanda ya yayi fafata da su a wancan lokacin amma babu ko mutum ɗaya wanda yake mamala tare da shi amma yayin da aka samu ibnu makhluf ba da awa yake ba alkali ne kawai sannan kuma bai yi rubuta littafi cikakkiya da ya batar da wani ba to ibnu taymiya rahmatullahi ta'ala lahu ya je har zuwa wajen ta'aziyarsa kaga kenan ashe da bambanci yayin da ya zamo malami irin wannan ne wanda aka ebe su a matsayin jakadun da za su karya sunna su rusa sunna su rusa tafiyar sunna su rusa izala su rusa tafiyar izala su kira izala da suna munafurci su kira ta da suna yahudanci to kuma fa lalle wannan mu baraka ne tasgaro ne matsala ce a samu ta fuskan mu kuma jagora cikin jagororinmu wanda muke alfahari da shi muke ji da shi wajen raye sunna da kuma kafa tutar suna a cikin matasa masu kokari da shiga lunguna wajen karantarwa a mimbarin izala kuma a ce shi ne zai zo ya shi babu shakka wannan abu ya mana ciwo sai dai muna roƙon ubangiji Allah madaukakin sarki ya saka mu malam da alkhairi kuma ya yafe masa kurakuransa inda aka samu zamiya dan Allah a yi kokari a gyara wallahi muna mutunta ku wallahi muna ganin kimar ku wallahi mun san darajar ku amma yana da kyau a yi kokari a gyara Allah ya bada ikon gyarawa subhanaka lahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh